zuwa ga dr idris akwai wani su haka da nake yawo sai na gani to kuma abin akwai shubaha a ciki za ta iya yiwuwa wa'yansu su yi zaton ko haddani a ciki to shi yasa sai na fito in yi bayani sa'annan kuma in yi nasiha wato kafin na fara danna bidiyon mu ji abin da dakta ya ce wato yan uwa daman mu tuntuni mun riga mun wadatta bayani babu irin yanda banna ce na gaya wa datta ba amma a lokacin abin da ni na fahimta shine wa'annan datta ba shi suka zaga ba wa'ansu malima suka zaga shi yasa ya ƙi ba mu goyon baya a tattauna da wa'annan mutanen tuntuni daman na san za a zo nan to a wajen yi musu raddi dakta ya faɗi wa'insu abubuwa wanda mu ma ya samu a ciki musamman ma in ce ni zan danna sannan dakta ya yi bayanin abin da zai yi bayani sa'annan kuma in yi ta'aliki a kai allah isa mu dace malam dan zo ban da kuɗin mota ka aiko mini ce kawo account Ni tura masa dubu ɗari ne ne ni sha mai ya zo nan ni na gaice shi ni na gaice ka malam na san yana jina ni na gaice to ka in labari kawai ka bani kace kana zuwa kana so ka zo amma baka da kuɗin mota nace turu account ɗinka da ya sake zuwa ma nace turu account ki tura masa dubu ɗari da ya zo ma na dubu ɗari biyu na sake tura masa ka tambaye shi ni nace zo dan ba ka gane ni arabiya ta bana gori ba dan ba na abin da ba na gaya muku sunansa a ah, ina gaya da ai ba dan faɗa ba kai kuwa kai tafi da kai kuwa ha kai kuwa aba aba aba kai kuwa aba kai kuwa aba kai kuwa ai na goranta na bata ladana amma in magana ta da magana sai hannunka mai sanda to wato yan wa zan sake sawa ya ƙara bayani sa'annan sai mu kai akwai malami ma da ya taso daga Kano yace malam dan zo ban da kuɗin mota ka aiko mini ce kawo kawun na tura masa dubu ɗari ne ne sha mai ya zo nan ni na gaice shi ni na gaice kamar na san yana jina ni na gaito ka in fa labari kawai ka bani kace kana zuwa kana so ka zo amma baka da kuɗin mota nace turu account ɗinka da ya sake zuwa ma nace turu account sai ki tura masa dubu ɗari da ya zo ma na dubu ɗari biyu na sake tura masa ka tambaye shi ni na ce zo dan ba ka gane ni arabiya ta ba na gori ba dan ba na abin da ba da na gaya muku sunansa a ah, ina gaya da ai ba dan faɗa ba kai kuwa kai tafi da kai kuwa a ah, kai kuwa aba aba aba kai kuwa aba kai kuwa aba kai kuwa ai na goranta na bata ladana amma in magana ta da magana sai hannunka mai sanda kai akwai malamin ma da ya taso daga kano ya ce malam dan zo ban da kuɗin mota ka aiko mini ce kawo kawun na tura masa dubu ɗari ne na yanzu sha mai ya zo nan ni na gaice shi ni na gaice kamar na san yana jina ni na gaito ka labari kawai ka bani kace kana zuwa kana so ka zo amma baka da kuɗin mota na ce turu account ɗinka da ya sake zuwa ma na ce turu account sai ki tura masa dubu ɗari da ya zo ma na ta dubu ɗari biyu na sake tura masa ka tambaye shi ni na ce zo dan ba ka gane ni arabiya ta ba na gori ba dan ba na abin da ba da na ga muku sunansa a ah, ina ga gaya ai ba dan faɗa ba kai kuwa kai ka tafi da kai kuwa ha kai kuwa aba aba aba kai kuwa aba kai kuwa aba kai kuwa ai na goranta na bata ladana amma in magana ta da magana sai ninka mai sanda to abu na farko da zan ɗan yi tsokaci akan wannan wato bayani na dakta shine na fara da kaina ni dai na san ba ni ba ne kuma wato ina gode Allah ina godewa Allah kuma ba wayona ba ne wato duk ire-iren mutanen da suke da irin wannan Allah yakan tseratar da ni yakan kare ni in ka duba haka akwai baba 'yan bida'a sarki zaki wato da yake Allah ya san shi kuma ya san yadda zai yi daga baya Allah ya san shi tun da shi ya yi shi ya san yadda zai yi sai Allah ya kama hannunsa game da ya ɗau wani abu ya bani Allah ya kama hannunsa kuma na yi shekaru da shi saboda Allah ya san aƙibar abin daga ƙarshe duk da haka sai da ya zo ya kamo wata gaba ya ce shi ya yi na zo na tura masa wa'insu udiyoyi sa'an nan kuma ya fito ya ce ai babarsa ta yi masa magana shi bai taɓa tura kowa komai ba to haka dakta akwai wani lokaci tun ina gana dakta ya taɓa cewa na turo da account zai tura min wani abu wallahi abin da na hango kawai a'a a matsayinsa na malami ni kuma ɗalibi ai kamata yi na ɗauka na bashi sai na ki tura wannan akawuntin ina sane saboda ina ganin a'a a matsayinsa na malami ni kuma ɗalibi ne ni ya kamata in ɗauka in bashi sai na ki na tura ya ƙara yi min magana na kina ƙara turawa saboda ganinsa nake aini ɗalibi ne wai yanda suke faɗi dangane da halayyar ɗalibi wai albarakatu tushtara wala tuhab yanda suke faɗi dai da haka ina ganin ni tunda ina son na samu albarkar karatu to da haka ni zan yi da kuɗina ne har aka yi wajen so nawa sai nake ba wani babban malami labari na ce kaji dakta ya ce in tura da account dina sai ce ai dakta ai mai kuɗi ne ya ce dakta ai muloniya ne Dan me yasa baka tura ba ai ka tura masa kaza kaza wannan malamin yasa na tura wa dakta lokacin da na tura wa dakta dakta kuma ya riga ya yi amfani da kuɗin ƙila ko na zakka ne ko wani abu sai Allah ya kaddara bai turan ba haka kuma sanda zan tawo ni ba daga Kano ai na tawo ba ni na tawo ne daga Legas kuma akwai wani bawan Allah da har yanzu duk wani abu na da'awa da ya tashi yakan yi yunkuri wani zubin in waya ce ma ta samu matsala yakan turo waya to ka gani daga Legas ai nake amma duk da aka datta wala wannan bai kamata ba wallahi kuma mu ne masu gaya ma gaskiya tsakani da Allah mu ne masu gaya ma gaskiya tsakani da Allah wannan wallahi bai kamata ba kuma duk masoyinka wanda yake son ka dan Allah zai gaya ma ba daidai bane zai gaya ma ba daidai bane ai kayi gorin tunda har ka faɗi wallahi kayi gorin duk mai hankali ya san kayi wannan ba daidai bane ya ce wani malami daga Kano zai to ya tura ya ce ashe shi yasa fa da wallahi ina daga cikin wanda suke jin haushin wa'insu malima dangane da rashin sa baki akan wannan ƙabiyar wallahi ina daga cikin waɗanda suke jin haushinsu daga nesa sai na fahimci wato haka ko daga baya sai na fahimci wato su sun san ka ne sun fi mu sanin ka tunda babu yadda za a yi mutum ya taso nan ya taho tafiyar addini niyyarsa ibada ya tafi zai iya hatsari a wannan hanyar zai iya azdan zai iya rasa rayuwarsa ya tashi ya tawo wajenka saboda yana ganin tafiyar ibada ya yi amma saboda ko ba shi da kuɗin mota an tura masa sa'annan dakta a zo duniya ana cewa ai wani ma malami da ya taso daga kano to wallahi ni ba ni bane baka taba turan komai ba dakta ni ba ni bane kuma wallahi faɗin ma da kai kuskure ne ba daidai bane mu kaɗai za mu gaya ma gaskiya duk wani wanda zai bi ka makauniyar biyayya ya ƙi ya gaya ma gaskiya wannan ba masoyinka bane tsakani da Allah ni ka san ni ta ƙasa ina gaya ma haka kuma yanzu ma gashi na faɗi live saboda duniya ka fito ka faɗi kuma ni ma zan iya shiga cikin zargi kisa wallahi wannan ba daidai bane ku mu ne kamata yi mu ringa koyan kyakkyawar ɗabi'a daga gurinku kamata yi mu ringa koyan kyakkyawar ɗabi'a daga gurinku haka lokaci fa a baya fa waɗansu ne kawai suka ɗan ce da Allah in kau da kai a fakalla ya fito ba irin cin mutuncin da bai mana ba ba irin kafa hotunanmu da bai ba ba irin ƙaryar da bai mana ba ya kafe mu dakta ka ringa yaɗawa gurup gurup wani ɗan uwa ya ce min kawai mu kau da kai haka a afakalla ya fito ba irin cin mutuncin da bai mana ba ba irin zagin da bai mana ba ba irin sharrin da bai mana ba amma dakta ka ringa yaɗawa ai bai kamata ba kai babba ne kai malami ne wannan shine magana gaskiya kamata mu ringa koyon kyawawan ɗabi'u daga gurinka kaga yanzu kuma dakta ka zo ka zauna kana cewa wai wani malami wai daga Kano ai ya kamata ka faɗi sunansa dakta saboda kowa zai iya shiga cikin zargi ni na fito saboda ni na san ni ba ni ba ne shi yasa na fito na yi bayani to ba ni aka turawa ba kaga kenan in ka tattara yanda yake faɗin bayani ya tura masa dubu ɗari hudu saboda farko ya ce ba shi da kuɗin mota ya tura masa dubu ɗari sannan da zai ƙara zuwa ko da ya ƙara zuwa ko da sannan ai ya zo ya sake tura masa dubu ɗari sa'annan ya tura masa dubu ɗari biyu kaga dubu ɗari hudu kenan to wallahi ba alkalawi ba ne kuma wallahi dakta ka fito ka faɗi wannan wallahi kuskure ne eh, kuskure ne mu ne masu gaya ma gaskiya Eh, saboda mu muna son ka ne tsakani da Allah wannan kuskure ne ba daidai bane wallahi wallahi ba daidai bane wannan ba kyakkyawar ɗabi'a ba ce kuma gori datta wala kayi gori kuma Allah ya faɗi ya ayyuhal na amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha wannan adha ne cutarwa ne saboda me shi in dai ya san ya karɓa zai ji ba daɗi a ransa kuma gori ko baka kama sunansa ba dakta ka yi masa gori shi yasa wala wannan ba daidai bane ku malaman mu ne wallahi da ina zargin malaman da suka ki sa baki akan qadiyar kadakta wallahi daga baya sai na fahimci sun yi daidai tunda matukar zaka je da nufin bauta cutarwa zai biyo baya matukar zaka je da niyyar karfafa tauhidi to gori zai biyo baya kenan ka ga mutum kai ya sa baki bai je ba shi yafi tunda ai ba dole bane shi sa wallahi wannan abin ni wallahi ban ji daɗin sa ba kuma wallahi nasiha dakta irin wa'annan zantukan wallahi kamata ya ka ringa aunawa eh, kamata ya ka ringa aunawa in zaka wannan shine magana gaskiya eh, wannan shine magana gaskiya zan ƙara sawa ku ji kuma wallahi gori kayi gori kuma kowaye shi ma yanzu in yana da hankali in yana da hankali shi ma yanzu ya kiyaye nan gaba ya sake karɓa Allah dukkanin wani wanda zai sa dukiyarsa a wannan tafiya tamu Allah ya yi mana gori Allah kakka ba shi dama yi kowaye dukkanin wani wanda kudinsa zai kai zuwa gare mu sa'annan ya samu wani lokaci ko wata rana ya zo ya yi mana gori ya ubangiji Allah ka hana shi bayarwa Allah ka hana shi bayarwa kowane ne duk inda kuma yake amma wallahi dakta wallahi ka yi gori kuma kowaye ba zai ji daɗi ba kuma wannan bai kamata ta zamanto sifa taka a matsayinka na da'iya ba wallahi wannan shine magana gaskiya kuma kowaye ka cutar da shi dan yanzu in ya san ka tura masa shi shi ai wanda ka tura yanzu yana nan zuciyarsa in ya ji abin da ai ka faɗi yana ji ba daɗi yana da na sani yana da na sani wallahi ina daga cikin waɗanda suka ringa zargin waɗansu malima dan me ga mas'ala ta tashi ta tauhidi za su shiru su ƙi sa baki ashe ashe ashe sun fi mu sanin ka kenan sun san abin da zai biyo baya idan aka je da nufin bauta to cutarwa ce da gori za ta biyo baya sannan ka duba yanzu ko nawa aka tura mutum don girman Allah ya kamata ma a faɗi don Allah ko nawa aka tura mutum a tafiyan nan zai iya rasa rayuwarsa zai iya hatsari akan hanya ai zai iya hatsari akan hanya ai zai iya rasa rayuwarsa ya bar iyalinsa ya bar sana'arsa ya bar lokacinsa ya tashi ya tafi ya dawo ko ba ya dawo ba da nufin taimakawa Tawidi, amma cutarwa ya biyo baya haka kwanaki kalla. shi yasa kawai abin da na ɗauka kai kasa shi ya zazzage mu ya ci mana mutunci ya yi mana sharri ya yi mana kage sannan ka ringa yaɗawa gurup gurup sai da aka turo min sikirin shot ga ka kana yada zagin da ya mana kuma karan kanka datta ka san abin da ya faɗi akan mu ƙarya ne ba a yi ba cutarwa ne mun je taimakon tauhidi an biyo mu da cutarwa an biyo mu da kazafi, an biyo mu da ƙage an biyo mu da gori har gorin nama akai dan girman Allah wannan tafiyar addini ce dan Allah dan Allah wannan tafiyar malinta ce dan Allah dan Allah mu gaya kanmu gaskiya kada mu ringa yaudarar kanmu kuma waɗannan da suka zo suna zagin ka datta ai mun gaya ma tintini ni nan babu irin yanda ban gaya ma ba na ce bu yu mutum yana da kashi ba a tafi tare da shi yana da wata fahimta ya zube fahimtar tasa a tattauna kaki saboda a lokacin malam abdulwahab aka zaga ba kai ba aka ce masa imamu ahlul bid'ati tunda a yanzu ba kai aka yi wa ba a wannan lokacin ka ƙi ba da goyon baya to dama ni na san a zo nan ai sai gashi an zo a cikin ka ne musu raddi saboda shi ya ce ai kamar kai ɗin kiran su kai haka kana bayanin cewa ai ba kiran su kai ba sai gashi kana gori cewa akwai wani malami daga Kano eh ya yi ma waya ya ce ma ba shi da kuɗin mota kaga shi ma wannan malamin shi ya janyo wa kansa ai ya ce ma ba shi da kuɗin mota ka tura masa naira dubu ɗari sa'an nan da ya zo ne ko da zai ƙara zuwa ka ƙara tura masa dubu ɗari dubu ɗari biyu kenan sa'an nan da ya zo ka ƙara tura masa dubu ɗari biyu kaga dubu ɗari hudu kenan shi ma malamin da shi Allah shi ƙara kowaye kwaɗayinsa ne ai ya ja masa ni wallah abin da nake kallo a'a malami sai dai ka bashi ba ya ba ka ba wannan ne ya yasa tuntuni da ka taɓa cewa na turo da account number wallahi ni na kina turo saboda yadda na ɗauka ni ɗalibi ne kai malami na ne kamata ya in ma hidima da jikina da kuɗina ba wai kai kai mun ba ni abin da na ɗauka kenan kuma wannan shine ka'idar karatu saboda albarka nake so karatu na yayi wannan shine ka'ida ashe da Allah ya sa baka taɓa tura mun ba ashe Allah ne ya so ni ashe Allah ne ya so ni tunda ga wani da ka taɓa tura masa ka fito kuma wai dakta wai sai ka ce wai ai kana jira ne a zo wani waje eh idan ko yayi magana ko me za ka yi hannunka mai sanda ka wannan duk bai kamata ba wala duk bai kamata ba kuma mu ne za mu gaya ma gaskiya tsakani da Allah ba tare da mu ba ma daga cikin masu yi ma ta'assubanci masu yi ma makauniyar biyayya duk abin da ka zo da shi shine daidai Ah, mu ba ma haka eh, mu ba ma haka a ce duk abin da ka faɗi shine daidai akwai waɗanda halayya su haka ne wata ƙungiya ce ma wacce tafi ƙungiyar izala eh wacce tafi ƙungiyar izala ta asubanci to mu ba ma haka mu duk malaman sunna malaman mu ne amma malamin da zai fito yayi ba daidai ba dole sai mun gaya masa ko a ƙasa ko a sama ba ma tare da shi wannan shine maganar gaskiya amma wallahi dai wannan dai bai dai kamata ba eh wallahi wannan dai bai kamata ba wallahi kuma jama'a ba ni ya turawa ba eh sauran kuma idan sun yi bayani da kansu fa ni'ima amma ni dai na barrantar da kaina ba ni aka turawa ba eh tsan karasawa yayi bayani ku ji kuma zan bude layin waya kila wanda aka turawa zai iya ji na ya hawo live yayi bayanin shi aka tura amma ba ni aka turawa ba sa'in sa ku ji Allah ya kyauta kai akwai malamin ma da ya taso daga Kano yace malam dan zo ban da kuɗin mota ka aiko mini yace kawo account na tura masa dubu ɗari ne ne sha mai ya zo nan ni na gaice shi ni na gaice ka malam na san yana jina ni na gaito ka labari kawai ka bani kace kana zuwa kana so ka zo amma baka da kuɗin mota nace turu account ɗinka da ya sake zuwa ma nace turu account ki tura masa dubu ɗari da ya zo ma na dubu ɗari biyu na sake tura masa ka tambaye shi ni nace ya zo gani ba ka gane ni arabiya ta ba na gori ba dan ba na abin da ba da na gaya muku sunansa a ah, ina gaya da ai ba dan faɗa ba kai kuwa kai tafi da kai kuwa ha kai kuwa aba aba aba kai kuwa aba kai kuwa aba kai kuwa ai na goranta na bata ladana amma in magana ta da magana sai hannunka mai sanda kaji amma in magana ta tada magana sai a yi hannunka mai sanda e, shi fa wanda fa ya je dakta fa tafiya ya fa don taimakon addininsa fa Dan taimakon tauhidin da manzan Allah ya zo da shi iyaka na abudu wa iyaka na da kyakkyawan niyya fa ya tafi haka muke masa zato Ko waye. amma kaji in magana ta tada magana wato in yi ma wani abu ba daidai ba in yi ma wani abu da baka ji daɗi ba shine in magana ta tada magana sai ka fito ka kama sunansa ka ce shi ai ka turawa to shi da ya zo ai bauta ya yi in dai ya yi da kyakkyawan niyya don Allah ya je kai da ka tura masa da wannan kuɗin kai ma bauta ka yi in dai ka yi don Allah da kyakkyawan niyya ka yi to in ya zo ya yi ma wani abu don magana ta tada magana ya halatta ka warware waccan bautar da ka yi ya halatta ka fito ka ce ai gashi sunansa wane saboda ya ɓata ma ko saboda ya yi wani abu kaga bai kamata ba wannan shine aikin ilimi shine aikin addini bai kamata ba ko da a ce ya zo ya cutar da kai kai dai kawai don Allah ka yi magana ta ta da magana bashi kai ka tura masa ne don Allah in don Allah ka yi kenan shi ma bai kamata ya gori cewa ya je ba saboda shi ma dan Allah ya je bauta ya je in dan Allah shi ma ai ya je kenan kaga ko magana za ta da magana to ba a rushe wani ibada da aka yi a goranta wa wani la tubtilu sadaqatikum fi bil manni wal aza wannan ai ba ma sadaka bane dan ya yafi sadaka lada in dai dan Allah akai saboda akwai taimako a cikinsa na addinin musulunci akwai taimako kuma na shi wanda aka turawa sa'annan akwai kuma sadakar a ciki tunda ai ba dole ba ne ta tatawu'i ne kaga ya ma fi sadaka kenan sa wala ku malaman mu ne ya kamata ku ringa yin abin da za mu koyi da ku Allah ba abin da za ku ringa faɗi yana so sa mana rai ba wannan ai gori ne wala kayi gori dakta ko baka faɗi sunansa ba kayi gori tunda yanzu dole kai gwara ma dakta ka fito ka ce wane ne wala yafi ka fito ka ce wane na tura wa dubu ɗari ya ce mun ba shi da kuɗin mota zai ƙara zuwa na ƙara tura masa dubu ɗari saboda ba shi da kuɗin mota da kuma ya zo na ɗau dubu ɗari biyu na bashi gwara ka fito ka ce wane ne don yanzu wannan magana za ta cutar da mutane da yawa ne za ta cutar da mutane da yawa banda ni da na fito na ce ba ni bane yanzu to za a ringa zargin wa'ansu kuma wa ya buɗe ƙofar zargin kai ne dakta yasa wala wannan ba daidai bane eh, wannan ba daidai bane wannan kuskure ne kuma wallahi gori kayi gori dakta Allah isa mu dace tsayin sa wannan ɗin kira eh, amma wala wannan ba daidai bane eh, wannan shine magana gaskiya Eh, wannan shine magana gaskiya mu ringa wannan kwaikwayon kyawawan ɗabi'u daga gurinku eh, wannan shine a tafiyar sunna kenan amma haka kawai shi yasa nan wani abun fani ba na tsaya ma in ma saurara saboda nan kafin a faɗi na san abin da za a ce Allah sa mu dace Allah isa mu dace assalamu alaikum Assalamu alaikum ya Malam Usman barka dai. Kokari ya yi tadi. Alhamdulillah ya wajen. Amin amin Allah ya sa mu dace. Ya rabbi Ah, wallahi shek ni ma na dai kirau ne da dan tsokaci dangane da abin da maudu'i da kake tattaunawa a kai. Mm. wato gaskiyar lamari a mazanin ku ga baki da na malamanmu da kuke karantar da mu da wannan addini na Allah da annabi shi wallahi mu ma a gefe wannan abin da suke faruwa ni na kyautar san kamar mun fi ku damuwa da jin haushi duk da abin da ya faru in zargi ne za a zargi maluma ne ba wai masu saurare ko mabiya ba na koyarwa da suke yi ba amma a alal hakika a dakta ba mu jin daɗin irin abubuwan da yake gaskiyar lamari kuma yana da kyau ya gyara kuma ya kalli cewa yana cutar da tafiyar suna yana kuma cutar da mu da muke saurare da sauraron malamai a wannan abin ana sai ka kama sunan wanda ka yi wa ba kuma da mamaki bayan kafirta me ya faru kuma ka zo ka ce ba gori ba ne that in ba guri bane kenan ma'ana abin da kake nufi ta ƙasa duk irin abin da ka yi daidai ko ba daidai ba kyautatawa ko akasin haka ma'ana ka ba wa mutum me kamar cin hanci ne yin shiru ya daina saurari kada ya ce komai a kanka duk abin da mutum zai ɗauko gaskiya ko ba gaskiya ba kenan ya rufa maka baya kan ke so kaga wannan ba daidai bane ba kuma gaskiyar shine in kana daidai a baka baya in ka fandare a dawo da kai a nuna maka ko a bijire maka wannan shine gaskiya kuma ko da mahaifi kake na mutum akan abin da kai mashi din hakan ya kamata ka yi amma wannan ba daidai bane ba gaskiya kuma da wannan nake amfani da wannan damar da Allah idan su ma malaman da suke haka din suna jin mu ko wanda yayi din ya yi kokari dan Allah idan zai yi ya fito ya tabbatar wa da kansa suwa shine ita kama ya maida mai da kuɗi gaskiya dama ya nemi account ko kuma bayawa ya nemi makusantan shi shi dai ya bada in ba zai bada ba ya bada kuɗin nan da sunansa ya amai zakar jariya kan wani abu hmm. saboda menene menene dubu da dubu da ka ba mutum kamar ka shi wata siya. shi shi malamin kenan da ya karɓa kamata yi shi yi haka kenan shi din nake nufi shi ne kamata ya fito gaskiya ne ya fito in ya fito a yanzu bai da yanci bai da yanci ya zo a kansa yanci ya zama free gaskiya ne ya dawo da kuɗin nan ya biya shi in ba zai karba ba ya bada ya mai sadaka wani wuri ai sakon zai kai mashi cewa me ya biya shi kuɗin shi shikenan a ni kai mutum abu ka fito kuma ka bayyana me ya faru to dama sai ka kama sunan shi me ya rage yanzu ai kama ma sunan shi ma yafi akan ma ka dinga sawa mutane zargi su dinga zargin mutane bayan Allah gefe wanda ba su bane ba ƙara maka kama sunan maka ka cire mutane daga cikin zargi shi in yi zafi ne zai bashi kuɗin shi kada ya ƙara bukata in yi sun ya bashi din kada ya karba ai ya san ya barrata da abin da ya mashi din gaskiya ne amma gaskiya hakan cutarwa ne mu ana cutar da mu ana kuma kunta ta mana haka zalika waɗanda ba wai tafiyar suke ba ba a ba su damar su fahimci abin because shi ya yake wa sunnar ana yin gaba ne kana fusdo mutane kana da da su baya ya kamata a ce mu wuce wannan matakin a fannin da'awa da ake wa mutane yadda suke fahimtar addini amma irin wannan abin kamar cin duniya ne ma na tafiya suna din kana dawo da mutane baya wannan kuma ba adalci bane sannan daga karshe nuna masu bawa yaran shi hakuri waɗanda suke ganin me suna yin ta'assubanci akan abin da yake yi su dinga fuka su fada da garzikara zan su cewa wannan abin da yake yi ba daidai bane kuskure ne inda hali ko shi ya haife su inda hali su gaya mai wannan abin bai da amfani akwai abin da ta kasa yake yi ba sai ka zo media kana yin wannan abun ba ko da ba daidai aka yi maka ba a mazauninka na malami Allah ya saka da alkhairi ya shek amin amin Allah ya saka amin Allah ya saka da alkhairi amin assalamu alaikum akwai wanda yake kira na ta nan Ghana dan uwa malam Muhammad Abdullahi da kake kira na ta nan Ghana ita kira assalamu alaikum wa alaikum assalam malam barka da ya gida ya ibada mala anwar alhamdulillah mala kalawi barka lan tashi lafiya ya hakuri ya jama'a alhamdulillah Allah saka da alkhairi Allah sa mu dace watan nan nake son da yin shawara da talibai da mabiyan maluma mm. mutane su da gaban mata tsakanin karatu da da da wasu maganganu mm. kaga a dokta malami ne wanda yake malum ahli sunna suna almajirai mabiya ahli sunna suna bibiyansa kuma a gwagwarin hali daga wancan baya da ya wuce ababa ya faru tsakanin dokta mabiya duka sun gwada rashin jin daɗi su hmm. da abin da ke faruwa hmm. amma ni shawara nake ba mabiya hmm. da masu jin karatu cikin malumma ka ku doki malumma abin rikau ka san malami ba mala'ika bane yana daidai yana kuskure mm. malami ba ba annabi bane yana daidai yana kuskure da haka ka ta bibiya inda malami ya kuskure kamar addu'a Allah ya fi mai kaga wannan batun gori zaka ta gori gori din nan akwai maganganu da aka yi baya da yawa na ba wani kaza wani kaza wannan duka shi ina kallo ya wani wadirin al'amari ke ga to amma ni ba magana da yawa zan yi ba mutane dai su bambata zamanin na akwai maluma wanda ke rubabbun maluma ne ka saban mata tsakanin karatu da maganganu da ake yi mutum zai zo zama ya da aya guda ya fassara sauran ababen da zai fari duka gaba ne kakka bai shafi ayan ba bai shafi ayan ba da haka mutane su zama su ta kokarin suna bambanta tsakanin inda malami ke karatu da inda malami ke bayani bayanin da yake yi wannan bai shafi abin da yake karantawa ba ka bar karkashin dabin ka tashi ka tafiyarka sannan kuma bayanin da yake wanda ke ya shafi addini wanda ya daidai ka rike so shi kaka doki malami kamar fatawa shi ne fatawa akwai fatawowi da yawa da malamin shi ma bai sani ba wa fauka kullu zi ilmin alim duk inda ilimi yake akwai da akwai duk inda ka kai ga ilimi akwai da fika da haka mutane shi kokari su bambanta tsakanin karatu karatu karatu sannan su wata tsakanin hayaniya akwai karatu akwai hayaniya da haka don Allah muna magana kullum ba ma kin kowane malami amma malamin eh, eh, almajiran malumma ne idan muna bibiyan karatu da malumma suke yi idan da ka samu sabani ka samu zamiya da mu baka kai kamar ki ka Allah in baka zamu zo kuma ne ka tijaniya wanda ba sa suna bin malumma su yi da rufe malami ya kuskure bai kuskure ba ya kuskure Ibrahim Anyas ya kuskure bai kuskure ba suna tare da shi da haka ya kamata so shi zamani kai mun yi karanci sosai wurin karatu littafai da yawa mu karanta ba shi da ake hayaniya wurin muke wa zuwa inda ba ake karatu zaman ka yi karatu ba a son wurin da haka wallahi mutane su bambata tsakanin malumma sa'annan su ba su tsakanin nayi karatu muna da malami muna da nayi karatu so su bambata tsakanin malami da nayi karatu wannan shine shawar da muke ba ɗaliban ilimi da kaga ko wannan mutum ne cewa ni ahlus sunna ne amma kwata kwata bai fahimci abin da ake kira ahlus sunna ba mana ahlus sunna ba bai sani ba hatta malumman da yawa suna dukan ra'ayinsu su dibiya su ce wannan mamana da ahlus sunna yau ka duba irin rashin kunya da su baka hoto da ke yawa malam dr idris abin da rabon kunya abin da rabon kunya abin da rabon kunya haka yake raddi a cin mutuncin juna wannan ba daidai ba ne wannan ba malam ta wannan kuna blogin ne in kuna blogin ne kuna blogin ne ku ce mutane kuna blogin ne me zai sa in kai da malami shi amma da suka tsakanin ku na bayan batun fahimta sai kun zo ku samu da kun ci wa juna mutunci har ka zo kana zuwa har mutum ka zo kana cewa ka ba wani malami dubu dari a Kano wannan ba ne wannan wannan wannan wannan ma na Kano ka ku kari gane ka zo ka waje ka saboda kai mutumin Kano ne malam malam Hafiz ya ka da shi ma zai yi program shi ba mutumin Kano ne malam Anas ya ka ta zai program shi ba mutumin Kano ne wanda ka san baka wannan kudin wallahi ka ka zo ka yi bayani ka ce kai aka ba kudin kai ka ka a kai mutumin ne shi mm, fi malam ramadan mutumin kano ne ya malam anas mutumin kano ne ya duk wanda ya je wurin ya san kamar shi mutumin kano ne an ba kuɗi ka zo ka ce an ba kuɗi ga kuɗin ka mai da kuɗi saboda kaulin ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'u azab Allah ya samu da wannan shine kawai malam malam kanowi Allah saka maka da alheri wannan bayanin da ka zo kai gaskiya ina tare da kai saboda maslaha da ke tasowa ya kata ka zo ka bayani saboda ni zan duba kamar a amini na fa ko ko malami na shekha mukulu ko malam Ramadan sheka mukullum ko malam ana shekha mukulu eh, to ka gani tunda magani <laughs> to ai eh, in ka karba malam yanzu da mun ba shi abin shi insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam eh Allah ba ni bane <laughs> eh ni ban karba ba Allah ya mu dace amma wallahi wa dai wannan dai ba daidai ba ne, kwata kwata ba daidai ba ne, kwata kwata nan ne maganan gaskiya ga wannan naga yana ta kira kudin bari in wannan dinsa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa ah, barka da eh, alhamdulillah wa alaikum assalam Mu'adu Sadiq ne daga Nasarakin Gama. Sadiq barka da zuwa ya gida ya aiki. Ya barka mu lafiya. Alhamdulillah. Gaskiya Malam Alkanawi mu ni da Ali Sunna ne kuma hmm. ba malami ba ne. Na'am. Wato abubuwan da kuke yi gaskiya A ba ai abubuwan da muke yana damun kwarai da gaske. Ai kada ka ce eh, abubuwan da muke ni yanzu ni me nayi. wato abin da ke nufi kai alisin na ne ni yanzu da bisa alisin na ne a'a ai kana ba fotoro alisin na ne ce abin da muke ni yanzu mene a wannan topic din a'a ba kai ba ku alisin na ku malamai in kace kana ji kaga tunda babu ni a ciki sai ka ce abin da suke yi kenan yawa zai fi don wannan ɗin yawa sai ka ce abin da suke ko ko a yanzu ka ce abin da aka yi a yanzu na gori an turawa na kaza daidai ne ko ba daidai ba ne eh a a wannan tabbas tabbas an yi gori ko ba haka ba amma ni abin da nake so an karar da malam shine kaga abubuwan da wuce duk muna bibiya to ai ka ce kuma yanzu ka janye akwai waɗanda akwai waɗanda suke ganin ni yanzu kana ji magana dai akan wannan abin da aka eh. yi ka ce gori an yi gori daidai ne ko ba daidai ba ne eh. a ba daidai ba ne ba mana to a yanzu ni yanzu hanyar kuma da muke karantar da al'umma hanyar da kuke gyara kenan ni a yanzu a matsayin na dan eh. Kano ina da haƙƙi na fito na ce ba ni ba ne na barrantar da kaina ko ba ni da wannan haƙƙin eh to akwai akwai dalili kenan a'a ina da wannan haƙƙin yanzu mutane eh saboda kila kana ganin a bayan mutane yana ganin kana da alaka da wadda ya yi maganin mara iya zaton kai din ne kana da yancin ka fito ka ce ba kai bane Ok to ba matsala to shi ke ka kammala da wannan topic din sai dai ko shawara za ka ba ko eh, wani eh, eh, sai shawarar da nake nufi wato kaga yanzu abubuwan da kuke duk gyara kuke nema a tunani na a zato na. kuma ka cire ni daga ciki ka karasa ni a ciki ka ce abubuwan eh, da suke yi abubuwan ina nufin maganar radde-radde raddi da ake yi to ai raddi ba wani abu ne yau da kullum ai raddi ba wani abu bane mummuna ai raddi ba wani abu bane mummuna eh. sai dai ka ce ko zage-zage ba mummuna bane yawwa yawwa to to ai ba na zage-zage ko ni ma eh, ina zage zage amma wani lokaci wani lokaci a baka zage zage amma wani lokaci kaga yawan kiran mutum ko jahili ko wani abu ko abin nan wani lokaci a contextually yana iya juya kai ga cin mutunci so ba ma abin nake malam da ka saurare ni kan abin da ke sakon da ke son ke ba kai bane ni abin da nake cewa shine kana ji na malam na'am ina jin ka abin da nake son cewa shine kaga yanzu idan da ke ce abu kaza ya kai ga wasu ana zama da shi kan wani abin nishadi ya ce bari a kai juma bari mu ji na malam Idris bayan an gama ya ce ai ko ba hoto shi ma yana nan zai fito kaza ya zama kamar abu ne na entertainment hmm. a yi nan aikin ni da so samu ne hmm. idan ku a tsakanin ku malamai hmm. duk da cewa ba duka malamai ne suka zama masu masu tarbiyyantarwa da al'umma muka zama masu tarbiyyantar da al'umma to a tsakankanin ku ko ku samu forum da ku rinka an karanta junan ku akan kaza hmm. a karkashin kasa akan kaza wani ko kana da hujja ko kana da magabaci ko hmm. ce-ce hujjan ka a tattauna a abin shi in dan Allah yake shi da kanshi zai zo ya ce kaza da yi nan fa yayi kuskure ni ana ganin da tsakankanin ku in dai tarbiyya kuke mana hmm. mu da ba malamai ba dan muna kallon ku kuma ana duk abin da kuke ana koyi da abubuwan da ake faɗa akan wani da wani a ƙarshe sai ka zo ga raddan-raddan sai ka ga zai rinka ta abin da kuke cewa personality mm. na mutum ba ban ce kai ba directly ba ni na nufin gaba ɗaya nake niji mm. so wallahi inda za a samu ainihi ta karkashin ƙasa ko a ce wani forum ban ce kungiya ba wanda za a rinka an karar da juna akan kuskure kaza da kaza da kaza da ya fi mu muna tare da randi da ake akan bidiyoyi da rande-rande da ake akan kafurci da shauransu hmm. ko ba gaskiya ba don wannan shine shine tushen addinin dole a yi magana akan zalunci a yi magana akan shirka hmm. a yi magana akan bid'a ko ba gaskiya ba to amma gyara da ya shafi tsakankanin hmm. gaskiya ku samu wani forum wani bagire da za ku rinka an karar da junanku da ina ganin zai shi ka dubi yadda ake tsakankanin eh, shi malam bafo toro na can kano mm. da zage-zage da suke yi mm. da gefen shi malam idris wanda shi a shekaru da komai da ilimi da abin da su kamar yadda kake wala kana yi da girman da nuna cewa shi malami din ne ko ba gaskiya ba yana da shekaru kuma ya jima wannan abin so yadda za a mu'amalanci daban wannan aka yake amma idan kuskure ya fito karara hmm. to wannan kuma yadda za a fito mutane da shi daban amma a ƙarshe dai muna gode muku da kokari da jajircewa da kuke kullum wajen ilmantar da al'umma ni kusan a bebe ku ne ma yawanci data na yake karewa shi abubuwa na na ilimin boko da nake bebe yawanci na saurari wannan idan na saurari wannan malam ya ce kaza zan kuma sarari malam bafo otoro shi in ji shi, shi menene hujjarsa sai karshe sai mu kai na alƙalanci sun ga inda eh, gaskiyar take ina ganin kamar ni a harkan wancan da ake yi abin da yake damun ka zage zagen shi yake damun ka amma ba magana ka hujja yawa zage zagen ya zage zagen shine amma ba hujja kan kamar ni a yanzu a maganan matsalar nan da suke na kwanan nan na hmm. maganan yi wa shugaba kare, ko a bayyana jama'a ko abin nan hmm. ah, to a yi la'akari da yanayin da muke ciki da kasar da muke wato assalamu alaikum gaskiya zancen shine in ta assalamu eh. alaikum Allah ya saka ma da alkhairi ɗan uwa za ka fitar da mu daga cikin topic kuma Allah ya saka ma da alkhairi na to to shi to shi kenan gaskiya ne gaskiya ne eh. jazakumullahu khaira to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na barka dai dan uwa da wa muke magana karamakallahu Barka mm. da haka kana magana da Mustapha Ahmad daga Bauchi. To Mustapha Ahmad daga Bauchi muna jin ka. Allah ya taimaki malam na shigo na samu program din yana tsakiya. Na'am. Sai dai na fahimci kamar ana tattaunawa ne akan wata magana da shi da Idris Abdulaziz yayi. Gaskiya ne. To zan dan nemi alfarma idan babu laifi in da dan iya don briefing dina haka a takaice akan ainihin abin da ake tattauna saboda kan na yi bayani a bisa kuskure to yanda za a yi malam mustapha zan yi ma wani alfarma yanzu zan sauke ka zan danna bidiyon in na danna bidiyon haka in ya gama eh. kawai zan yi kira san ba zan kira kowa ba a kana ji ma a kaka damu kaka damu in danna ma shi zai fi kaka damu ya hakuri to ai ba wai kana ji malam a'a kana ji ka yi haƙuri hakan shi ne ƙarshen ah. adalci za ta yi wa kana ji gurin sauko magana kakka damu ka yi haƙuri ne ma haka kaga wani ma ƙila yanzu ya zo shi ma bai ji abin ba yanzu in na danna kaga zai ji shi ma ka fahimci wa alaikum salam kaga ai wani ma bai ji shi ba baka fahimci bayani na ba ina ganin malam Mustapha na'am da ka yi haƙuri ka saurare ni zan danna ma yanzu yanzu ka yi haƙuri kuma da akwai wata wayan ne a shi zan danna ma amma ka yi haƙuri da Allah zan danna ma kai zan kira kawai abin da nake nufi ainihi tsaya in ku dan yi haƙuri da Allah ku daina kira da Allah ku daina kira zan fara sawa shi malam Mustapha ya fara ji malam Mustapha kai redi ka yi redi da Allah zan sama yanzu tsaya ne haka yadda kowani ya yi kira ma ba zai shigo ba ka yi redi malam mustapha kai zan sawa yanzu ka ji zai fi gaskiya in ka ji sai a yi magana gashi zan sama akwai malami malami ya taso daga Kano ya ce malam dan zo ban da kuɗin mota ka aiko mini ce kawo account na tura masa dubu ɗari ne na sha mai ya zo nan ni na gaice shi ni na gaice ka malam na san yana jina ni na gaito ka labari kawai ka bani kace kana zuwa kana so ka zo amma baka da kuɗin mota na ce turu account ɗinka da ya sake zuwa ma na ce turu account ki tura masa dubu ɗari da ya zo ma nace dubu ɗari biyu na sake tura masa ka tambaye shi ni na ce zo dan ba ka gane ni arabiya ta bana gori ba dan bana abin da ba da ga muku sunansa a ina ga da ai ba dan faɗa ba kai kuwa kai tafi da kai kuwa ha kai kuwa aba aba aba kai kuwa aba kai kuwa aba kai kuwa ai na goranta na bata ladana amma in magana ta da magana sai ninka mai sanda kai akwai malamin ma da ya taso daga Kano yace malam dan zo ban da kuɗin mota ka aiko mini yace kawo account hmm. na tura masa dubu ɗari ne ne ni sha mai ya zo nan ni na gaice shi ni na gaice ka malam na san yana jina ni na to ka in labari kawai ka bani kace kana zuwa kana so ka zo amma baka da kuɗin mota nace turu account ɗinka da ya sake zuwa ma nace turu account ki tura masa dubu ɗari hmm. da ya zo ma nace ki dubu ɗari biyu na sake tura masa ka tambaye shi ni nace zo dan ba ka gane ni arabiya ta bana gori ba dan bana abin da ba da ga muku sunan sa a ah, ina ga ai ba dan faɗa ba kai kuwa kai tafi da kai kuwa ha kai kuwa aba aba aba kai kuwa aba kai kuwa aba kai kuwa ai na goranta na bata ladana amma in magana ta sada magana sai hannunka mai sanda to Eh, malam mustapha da kabauci na sama ina ganin yanzu kai zan kira kawai ku yi haƙuri da allah kamar yadda muka ɗau alkawari shi za mu kira yanzu za mu kiransa ku yi haƙuri da allah duk waɗanda suke kira ku yi haƙuri duk ba zan ɗauke ku ba ku yi haƙuri da allah waɗanda suke kira ku yi haƙuri za mu gani shi ne wannan <coughs> Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Mustapha ka saurara? Allah ya taimaki shek na saurara. To yanzu da Allah wannan eh shi yasa nace tun farko malam baka fahimci ainihin magana na ba shi wannan maganar na san da ita yi. Ka san da ita. Na san da ita. A gabana ma aka yi ta. To yanzu malam Mustapha wannan daidai ne. Ah, to ai Malam tun da aka zauna ana tattauna na musamman kan wannan magana a'a cewa ne daidai ne ai dan mu wannan daidai ne eh, tunda ka san eh, daidai ce lura da ainihin abin da ya jawo aka yi magana ni a waje na daidai ne to yi mana bayanin yadda aka yi da ainihin abin da ya jawo aka yi magana na'am yi mana bayani yanzu malam kai baka san me ainihi ya jawo aka yi magana ba a'a yi mana bayani yanzu a'a ni na sani tukunna da ka zauna kake program na musamman akan wannan mas ina ce ka sani na sani to da yana da da yana da kyau kai da ka zauna kake program akan wannan al'amarin yana da kyau ka fara bayani ma al'umma ga nan ainihin abin da ya jawo aka yi wannan magana yanzu ban yi bayani ba kai yanzu amma idan ka zauna kawai ka a yanzu na baka dama eh? kada ka tsaya i yanzu a'a ai yanzu kai tukunna ni wato ina ganin maganan da nake zan yi bayani amma maganin da nake yi kaga malam mustapha kana ji ina jin ka eh kaga abin da ina jin ka cewa bai kamata ba a ringa ta'assubanci wa malam mustapha shi yanzu kake so kai tunda na baka ah, dama na ce tsaya ka ji ai na baka dama ai na ce ka yi bayanin dalilin da yasa aka yi wannan maganar tunda ka ce ai ba a yi bayani ba eh. kai yanzu mun baka dama sai ka ce dalilin ta eh. kaza kaza kaza kaza shi kenan kaga ai mun baka dama eh. amma in ka tsaya a hanya to sai mu ga kamar baka so ai ka je can ne to malam yanzu ina so ka dan yi haƙuri ka dan saurare ni ka to ina ji ka yi haƙuri ina ji ka maganar da nake so na yi shine na farko kaga da na kira ai ita wannan maganar na san da ita tambayan da nake wanda nace kai baka fahimce ni ba a'a ka tsaya mana ka tsaya mana malam To ina jin ka. Tambayan da nake yi wanda na ce kai baka fahimce ni ba shine. Menene ainihin dalilin da yasa ake tattaunawa akan wannan mas'alan misali ta bangaren ka. Dan shine ni dai bani dama in faɗi abin da nake nake so na faɗa. A kowa eh, ya sani. Kowa ya sani. Ni ma na sani kowa ya sani. Za ka kana ji abin da yake faruwa kana ji. Malam Mustapha da Allah da ka tafi eh. da a wajen ka cewa abin da dakta ya gaskiya ne. to kawo dalilanka da eh, ya sa ya zama gaskiya bari na tafi direct to bari na tafi direct na'am abin da ya faru magana ake an hakaito magana ne daga cikin karerayin da baffa wato rayi mm. cewa an gayyato su boci so nawa ana gayyatan sa ya zo masallacin da kaidin sa Abdulaziz boci mm. wannan magana ita ce ta dago wannan magana har shi malam in yake cewa to <laughs> idan shi ya gayyato shi su yi mubahala Allah ya tsine wa mai karya idan shi ya gayyato shi a ƙarƙashin wannan shi ne har yake kafa dalili yake cewa akwai malamin da daga Kano shi ne ya to wannan maganan da ya rage playing engine mm. kuma wannan magana shi kai shi dai faɗa san da ya jaddada yake ce ba gori yake ba dan dalilin ba gorin bane shi yasa ma bai ma kama suna ba to ka kammala Ah, to ne ni yanzu mahanga a cikin wannan magana shine idan har mutum ya faɗi magana kuma maganan da ya faɗan nan ga dalili ga abin da ya ɗago ta wata ƙarya aka yi a ƙoƙarin wanke wannan ƙaryar shi da ke kafa ma wata hujja hmm. don ta ƙarfafa maganansa. Shi ne abin da ya ɗago A ƙoƙarin goge wancan ƙaryar da shi baffa hoto da ya yi shi ne ya kafa hujja cewa ai akwai malamin da kaza kaza ya ce kuma ba zai kama suna ba. abin da bai faru ke wanda kuma da ya kamata a zaman ka do ban sani ba ko a farko ka kai to wannan amma da ya kamata ka yi cikakken bayani ko kuma ka yi tun daga farkon wannan fatan kai kayi bayani to idan eh, zan dakata an to malam Mustapha da Allah tambayar da zan ma na'am da Allah wanda aka tura wa da wannan kuɗin bafo tura ne a to ai an ce ba za a kama suna ba tambayar ka ne ai tambayar ka ne bafo hotora ne a'a ya za a yi kuma ni yanzu ni in ce maka wane to aqrab kana ji shi wanda ya shige shi ya ce ba zai kama suna ba kana ji aqrab sai eh. siyaki ya nuna ba ya bafo hotora ba ne eh. dan daktan a gaba ya ce idan magana ta tashi zai kama suna amma yanzu dai bai eh. kama ba kaga kuma ai tsakaninsa da bafo hotora ai magana ta tashi tsaya mana kana ji adalci ai muke so mu yi siyakin ya nuna eh. ya ba fotora bane dan ya ce in magana ta tashi to anan ne zai yi hannunka mai sanda eh. kaga kenan a lokacin magana kuma ta tashi tsakaninsa da ba fotora kaga ba ba fotora bane eh. wannan shine adalci a fahimtanka a'a to ai a fahimta na da ne a bisa dalili idan kana da abin da ya saba masa ko yake kishanta sa kawo to sai ai mu je abu na gaba yawa to ni duk maganar da ni duk maganan da zan yi dan yi dai a bisa zai kana ji kaga kana ji a bisa zato irin na ya ka ji da Allah a'a ba wai a bisa wai zato ba aini na ce ai baba ko tura bane a wallahi abin da kake yi zato ne wallahi tallahi abin da kake alkanawi zato ne kana ji ina ganin kana ji idan ka gama bayani ka kana ji watin da na fahimci kamar wato kana so dai kawai ni a fahimta ta kawai dai kai ka zo ne ka kare dakta ko daidai yi ko ba daidai yayi ba kawai abin da ni na fahimta kenan wallahi ba haka bane to shi kenan yanzu na ce ma ƙarab shi ne ba ya ba foto kai ne kake so kai ma ka kai ka daura al'umma akan fahimta na ka ya kuma daura al'umma akan wata fahimta to da ka saurara tukunna an cutar da mu ne mu ne ɗan Kano wallahi gwara ma ya kama suna ah. haka fa ya turo afakan la fa ya ringa zagin mu fa ya ringa sharing ɗin abun fa ya kamata ku ringa gaya wa kanku gaskiya ba daidai ba ne to ba daidai ba ne ka shigo da magana a la yanzu ba daidai ba ne wallahi kana ji wannan ainihin kungiyancin kuna tare da shi a Kano ka tsaya wallahi wannan ne ainihin ƙungiyancin wallahi kana wannan magana a a kungiyanci ku ne kuke kungiyanci shikenan ka saurara yanzu ka dai kammala yanzu idan za mu yi ai magana da kai kana ji za mu yi magana ne kana di a ƙa'ida ta ilimi ƙa'ida eh. ta ilimi eh. shine in mutum ya faɗi magana a duba alfaz da ya faɗi eh. sa'an nan a ɗau wujiya a cikin abin da ya faɗi amma kai na fahimci so ai kake abin magana kawai sai a tafi can na ce ma akrab ba baffa hoto raba ne saboda siyaƙi ya nuna ah. saboda ya ce in magana ta ah, tashi zai yi hannunka mai sanda tsaya mana da Allah ya ce a to shi yasa baka fahimci maganan ba ba in magana ta tashi zai yi hannunka mai sanda ba to yanzu magana ai bata tashi ba baya kori sai dai yayi hannunka mai sanda hannunka mai sandan ka ai ya riga yayi ya face fa in magana ta tashi ya riga yayi ta ne okay bai ce in magana ai ta tashi ba yayi magana yayi magana maganan da yayi na hannunka mai sanda hannunka yace sai dai yayi hannunka mai sanda shi baya gori sai dai yayi hannunka ka sake playing maganan mana in baka fahimta ba ne ka fahimta wato kana ji duk wannan abubuwan da kake ka bugi can ka bugi can kana ji wala duk jama'a suna da hankali ahli sunna ne yawanci masu bin mu kawai kana ji in mutum ya kuskure mu yanzu abin da muke cewa kana ji wallahi gwara ya ayyana ya ce wani na tura kuɗi kuma gori ya yi gori shine magana hankali magana adalci ina ina ina haɗa ina da girman Allah ina ina ina ina daya gori ai yayi gori kaga nan kamar kana tozarta shi ne saboda kamar kana nuna cewa ku mabiyansa ta asubanci ai kuke duk mai hankali ya san da ka yayi tunda ai ya faɗi da sai ya shi ka saurara mana ina jin ka to ka saurare ni wala yanzu ka ga maganganun da kake yi idan kana magana wai ta asubanci ne ko abu yanzu yanzu ka dago magana a baka a yanzu yayi gori ko bai yi gori ba dan yi mana bayani ya yi gori wallahi tallahi wallahi bai gui gori ba wannan maganan gori da kake fahimtar to shikenan to Allah ya saka da alkhairi sai me kuma yawa wannan fahimtar ka to maganan da nake so ka fahimta shine wai cewa da kake cewa da kake yi wai siyakin maganar sai ya nuna cewa ba da bako hoto da yake yi ba kai ba ka san shi ba mu ka san shi mu muke tare da shi mu ne muke da damar mu yi cikakken bayani a al'amarin sa wato bappo tore ya tura wannan kuma kai ka san shi a bakin ka aka zuwan wannan bappo tore ah, kenan ya tura wa kaga kai baka da adalci baka da adalci ba dai yi muna magana ka dinga shigo da wata eh to an zo wajen an zo wajen da haka zan ci gaba da ɗaukar wa'insu an zo wajen an zo wajen ni ne nan a na sauke shi an eh, yi zo wajen abin yana cin sani yana cin sani kuma kuna sukan mutane da kungiyanci amma ku ne ainihin 'yan kungiya duk mai adalci ya san ya yi gori kuma maganar da na faɗi akrabba da tore yake ba magana ne ma ta karatu saboda siyaƙi ne ya nuna dalalatu siyaƙ shi ya nuna ba bafotora ai ya turawa ba saboda ya ce in magana ta tashi zai yi hannunka mai sanda a lokacin da magana ta tashi tsakanin sa'ai da bafo turu to tunda bai yi hannunka mai sanda ba a wajen wannan ya nuna ba shi ya turawa ba kuma wannan ka'ida ce ta karatu in kai ɗalibi ne القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجح alama ما hu. nawa ne dalalatu Siyaki ya nuna cewa turu a yi turawa ba shine ai magana adalci malamin ku yayi kuskure yayi kuskure ya cutar da mu mun tafi a matsayin taimakon addini cutarwa ya biyo baya ana gori wannan bai kamata ba kuma magana afa ai shi ya ringa shiyarin din zagin da afa kalla a yi mana ku fito ku gaya masa gaskiya kawai abin da yake yi ba daidai ba ne shine nan magana gaskiya wannan shine sunna Allah ya samu dace assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to ka samu matsalar network kenan <coughs> assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah don abin magana dan uwa wa alaikum salam ah, malam Malam Jafar. Na san ɗan uwa Malam Jafar muna jin ka. Ba sa Malam Malam Jafar sauyi. Na san da zuwa Malam Jafar muna jin ka. Ya ya himma kokari. Wallahi alhamdulillah. Masha Allah yanzu na bude miki da program. Na'am. Eh, Aiwa, eh dan jawabin da nake son yi gaskiya akan malam ne dokta eh to amma da Allah in ba topic din da muke tattaunawa ba dan ya haƙuri saboda kada ka ah, yana da cikin topic ba kan ba maganar wani kafin da faru da babban ai ka ce a yanzu kawo kuma na'am ka ce a yanzu kawo ko ba haka kace ba eh a kan bayanin abin da ya faru da man dokta ne da babba hotoro a yana a to ba a kai ba ne, ya kuri ba a kai ba ne, za mu ci gaba da ɗauka assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam barka dai yawa wala alkanami sani da gogari na'am ya gida da zuwa alhamdulillah sannu sannu na dan kira ne dan yi wasu magana ɗaya zuwa biyu da Allah to amma da Allah a kan topic da Allah eh a kan topic din okay maganan da ya yi Nam. a fahimta na ni ma kuskure ne shi ne adalci eh wani ya ce shi ba kuskure bane a fahimta amma ya kasa ba mu hujja ni a fahimta a to ai ni yanzu ni nake magana suna na Muhammad Abbas ni nake magana eh, ni a kai bayani kai ma sai ka fahimta kuskure Wujjar da yasa ai zama kuskure yawwa ya faɗa maganar abinda ba a kan shi ake ba ma'ana an ce masa babba hoto da ya ce kana jin maganar nan maganar babba hoto da ya ce wa ya ce ya gayyato su mm. to wannan shi ya ingiza shi shi kuma ya ji zafi ya ce cewa shi ne ya gayyato mutane to kuskuren dakta shi ne sai ya fara kawo ya ce akwai wanda ma har gudumawan kuɗin motar zuwa ya bashi da na komawa amma shi ba shi ya gayyato shi ba ka fahimci magana amma wannan maganar ni ma a fahimta ta kuskure ce ke sa na maka shimfiɗa wato abin da yake faruwa ka ji magana na farko ka ga a lokacin a lokacin da wancan ya hau kana ne Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A lokacin da wancan ayyawo kana Yau, Yawwa bari gama. Na a lokacin da wancan ya hawa ai za ka ji na ce masa ba fotora aka turawa kaga kamata eh, ya yi ya tsaya a kan shi da baffa hotoro kai ya kawo zancen wani kai ya kawo zancen wani tabbas shi ne sa na ce maka shimfiɗa ta ta kawo zancen wani kuma kawo zancen wani ya cutar da mu kuskure ne tunda da yace yan Kano in ma da bai ta ayinin gari ba amma ya ayyana gari yace Kano mu yan Kano ne shi an yake so ka fahimta ma kai kowa zai ringa zargi wane ne ne adam abdalla malam kakisu ne kowa zai ringa wannan zargin to waye zai ai fita daga wannan na yadda na yadda shi yasa na ce maka kuskure ne to Allah ya sa mu dace ina maka magana daga shuntida. ci gaba da bayanin ka muna ji ma a fahimta ta na'am to amma akwai magana da kai ne wanda nake so dan ƙara ka ce shi ya yada eh, maganganun gorin da afa kallon Ka ga wannan kuskure ne Ah. ka san ina da wuja ko ba na ji ka eh ah, ah, ka ka faɗa ka ya san eh, dalilin ka? to to in ya fito ya ce ba eh, shi bane ni zan zo in nuna in ya zo ya ce ba shi bane zan zo ni nuna ni eh. ka fahimci? in ya fito ya ce ba shi bane zan fito in nuna menene ni ban ga ta yadda ya yada wannan abun ba ni ban gani ba kwata kwata na gani in kuma ya ce ba shi bane ni zan fito in yi bayani ni na gani to ana bin ka bashi ka ji tsoron Allah ana bin ka bashi shi shikenan to Allah ya saka ka kai amma tun da aka kuskurantar da shi ba matsala sun fi kowa ta asubanci da kake kallon su ba sa son gaskiya assalamu alaikum muna jin ka wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ya gida ya ibada alhamdulillah alhamdulillah na maka fata alheri sunana Ismail Ibrahim ina kira daga US Virginia na'am mala Ismail muna jin ka ina bibiyan karatu matuka kuma ina muku fata alheri gabanin ku gaba daya ahadu sunna don mu kowa na mu eh ni magana zan yi akan topic amma kamar shawara ce gaskiya dakta ya yi kuskure don nema na saurari hudu ba a jiya saboda duk abin da ke gudana ta bangaren ka da bangaren su dakta ba wanda yake wuce mu saboda mu fahimta muke so mu yi kuma musamman inda gaskiya take kuma alhamdulillah ba abin da za mu ce shi dai Allah ya saka muku da alkhairi dakta ya yi kuskure matuka amma ni wani abin da nake fuskanta nake lura da shi shine kusan al'amarin malamanmu na ahlus sunna ko in ce wasu bangare ya koma kamar ana jera kawai da mutum ya yi kuskure a haushi hmm. to wallahi ya kamata ku yi kokari malam da ku ne yanzu matasan tun dakta gaskiya ta Allah gangara ake ko kuma yanzu kanku mu muke son mu dake mu ci gaba da tafiya to ya kamata wasu abubuwan ku yi hakuri a dinga cijewa saboda dai abun kai ya lalace a haka a tsaya a haka saboda mu gaskiya ba abin da za mu yi muku shaidar godiya amma don kuskure dakta ya kuskure wannan tabbas saboda kiran garin da ayyana cewa an bayar wayanda suka fita wannan garin in sun kai su dubu dole kowane shi ya shiga damuwa to shi kuma dalilin da ya tsaya a kai ya kawo wannan din gaskiya ba dalili bane da ya kamata ya shigira sunan gari shi a tsaya in shi wanda maganar take akan shi mara kunyan bufa hotoro in shi ne aka ba da shi a yi bayana amma tunda bata shafe shi ba ba shi bane kaga bai kamata a kawo ba mm. amma ni abin da nake so shi ne a ta hakuri ai ta hakuri dakta ina kan dakta shek ai ta hakuri abun yana da ciwo mu wallahi muna cutuwa yanzu ina nan na tashi tun karfe biyu na dare hmm. yanzu ina jin abin da ke faruwa karfe ina ganin kana life sai da ce na gani sannan na rubuta karfe hmm. shida kenan ko karfe bakwai ba ta yi ba na safe amma ina bibiya hmm. to kun gani da mun ga wani abun da ba daɗi haka ba ma jin daɗi eh, da haka a dinga haƙuri kawai dai maganar da ni zai yi da lokacin da zai kina amma da tarin kuskure ya yi kuskure wannan eh, tabbas kuma ni eh. masoyinsa ne sosai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wallahi dan uwa malam isma'il kana ji irin kau da kai muna yi kuma ka ringa mana kallon matsayin mu na yan adam kaga ai kwanaki ai afa kalla ya ya fito babu irin cin mutuncin ai mana ba kwarai da gaske to ni shi tun wannan lokacin ni ban ma jira wannan hayaniya ta fara sannan na fita bayan sa ba amma kaga ai duk cikin mu ai ba wanda ai ya fito ai ya tanka shi kaga mun yi haƙuri to wallahi gaskiya ne amma wannan kana ji wannan din ne nan muka ji abin ya kai makura to ya kamata dai mu ma mu dan tofa albarkacin bakin mu to nan kaga ka yi mana wannan wurin to amma in ya kai dole sai an yi magana ya ne gaskiya ne Allah ya sa mu dace gaskiya ne to Allah ya Allah ya kara hakuri Allah ya kara hakuri a cikin amin Allah ya saka da alkhairi na'am assalamu alaikum to wannan kana da matsalar network assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am dan uwa da muke magana na magana da abu jafar azamfari daga nan mina niger state kamala abu jafar azamfari muna jin ka alkanawai barka da warhaka barkan ka dai na ji program tun daga farko har zuwa na inda ake alhamdulillah kuma kafin wannan program din mm. shi ma dakta sadda yake wannan bayanin na kalle shi live mm. to abinda zan faɗa shine um, a ƙarƙashin wannan traffic din wato abubuwan da suke gudana dinnan irin yadda wani kola ya sauka dinnan yanzu ya yi bayani gaskiya mu mabiya baya mana daɗi shakka babu dokta sadda ya faɗi wannan maganar na kalle shi live ne ma ban ji daɗin ta ba ba daidai ba ce kuskure ne cewa bai yi gori ba gaskiya ya riga ya yi ya taka ka'idan la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha so abin da ya kamata yanzu a dakta ya yi kokari alkanawi kana jina ina jin ka ana jin ka sosai kowa yana ji dakta kamata ya yi ya yi haƙuri in san samu ne ya fito fili ya nuna ma mabiyansa ya yi kuskure game da wannan domin abin ya yi saurin wucewa kuma mu mabiya mu fahimci cewa eh lalle mu in sun yi kuskure aka lurar da su suna gyarawa hmm. kada mu zama irin ɗayan gefe domin kaga yanzu dai wannan eh, program da kai zai isa mashi to akwai yiwuwan ya fito kuma ya kalli shi ta wata fuska ya ƙara wasu jawabai waɗanda kuma kila su fi saba ma ka'ida sama da abin da ya riga ya wuce ya faɗa kuma kaga ku ba kyalewa za ku yi ba za ku ƙara fitowa kuma ku ce za ku bayyana ma al'umma hakikanin al'amari su kuma menene dai hakikanin al'amarin mu muke bibiya muna tare da inda duk gaskiya take amma abinda nake so in faɗi na ƙarshe a nan gurin shine ina ƙara jaddada shawarin nan da kolan nan na kusa ga na ƙarshe kafin in kira dinnan nan ya bayar cewa akwai abubuwan da ya kamata tsakani da al'arin kayan ta ƙasa ta yadda wato raddi din nan da ake ma juna yadda kama ana jiran dai wani ne kawai kuskure ko ya yake ko da tuntuɓen baki ne wamu wamu ɗuma a hali suna ana jiran haka to ina ga su kiyoshin mu yan bid'a dama su mun san abin da suke nema su gani su shafka kenan so ya kamata gaskiya a tsaya a yi dogon tunani yadda za a magance wannan matsala din musamman ku malamai matasa waɗanda yanzu akwai ajini a jika akwai sauran tafiya a bisa yadda ta tajarewa take nunawa amma su su dakta alhamdulillah shekaru ya ja ko da ana raye nan gaba kaɗan abubuwan ba za su ba da yadda ake so a yi ba abinda mutum ya yi can baya ba zai iya yin shi ba a irin shekarun dakta da kuma nan gaba in sun karu muna gani ga tsofaffin malaman mu nan waɗanda suka yi tsufa shekara tasa'in shekara ɗari abinda suke yi da suna gani ana yi yanzu ba su idawa ba su iya maimaita abin da da yanzu matasan da su ake ji da Allah a yi kokari a yi wannan eh, saƙan a yi mata hanci ta yadda mu wa mu wa mu bai kamata a ce ana yawan radda radda din na cin mutunci ni dai abun baya mun daɗi wallahi baya mun daɗi Allah samu daɗi kuma alhamdulillah game a kai karan kanka alkanawi irin yadda in ka zo mai da raddi na eh sai dai kuma da eh da zan dan ce dan wani abu ne sai dai na ji kai dan magana a kaina zan so na ji sannan sai in magana yawa to akan ka sai alkanawi hmm. personally irin yadda in ka zo raddi ko ka zo bayyanar da hakikanin wani al'amari yadda yake ko shakka babu kakan yi kokari wajen yin bincike da kuma tausasa lafazi da kuma jema kamar yanzu kaga yadda kake mai da dakta kaga har yanzu baka fita a bisa cewa shi ba malami bane ko kuma ba malamin ka bane da sauran irin waɗannan lafuza da suke nuna haka to da a ce sauran malaman duka in suka zo mai da raddi za su yi haka to gaskiya wannan shi kan shi wata hanya ce wadda za ta magance mu na waɗannan matsaloli amma yanzu wani ba kai ba zai iya zuwa ya ce zai mai da raddi ga wannan magana ga wadda dakta ya yi wadda ake magana a kai tofe. to sai ya zo bai biyu usulubi irin naka ba zai iya zuwa ya jahiltar da dokta zai iya zuwa ya nuna shi ba malamin shi ba ne ya yi mai saurance wajen magana kaga wannan sai ya kara zagul al'amari hmm. to ina kira ga sauran maluman mu koda wani zai program akan irin wannan wanda ka yi yanzu daga baya tunda mu ni dai ka gani nan ina bibiyan ku live kuma ko an gama program wallahi ina biwa daga baya in kalla ko ban kalla live ba hmm. so ya kamata da Allah sauran wasu malamai su dan yi koyi da irin yadda aka ke kwatantawa wajen fito da al'amura wannan shine nake so in bayyana na me kake so kace shi eh, abin da ke faruwa ka yi magana ka ba wa dakta shawara cewa wannan magana kuskure ce kuma dukkanin wani wanda zai yi alƙaranci tsakani da Allah zai ce kuskure ba wanda zai yi ta ba ake magana wato ka ba shi shawara da ya fito ya tabbatar da kuskure ya yi ya janye wannan magana. idan dakta ya ji shawarar ka ya yi amfani da ita haka ake so sai kuma ƙarshen ta kuma ƙila ko ba ya fito ba ya ce ya yi kuskure ƙila ya haifar da wani abu wanda ya fi wannan ma Ƙila ya faɗi wa'yansu bantuka to ta nan ɓangaren kana ji na yi ma alkawari kuma daman ina jin ta taɓa faruwa ta taɓa faruwa a baya akwai sanda ne wa dakta raddi na ilimi ban ci mutuncinsa ba kwata-kwata amma da ya fito ba irin zagin da bai mun ba amma ban ce masa komai ba shi yasa wannan ma na ɗaukan ma alkawari in dai ya fito yayi wani abu da ya sauka daga ka'idar karatu to za ka ji alkanawi ya yi magana ba kai duk maganar da ya fito ya yi magana ni ba zan ce komai ba amma dai saƙon kamar yadda ai ka faɗi zai kai zuwa gare shi kuma ta nan ne za mu fahimci mu tabbas abin da suke gaya masa suna aikatawa cewa in sun yi kuskure sukan fito su janye kuskure su saboda su ba annabawa ba ne kuma wannan tarbiyya suke ba wa ɗalibansu mu na baya kenan kamar yadda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ta'muruna an-nasa bil an wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun kaga yin hakan in yayi ne zai ƙara tarbiyyantar da ɗalibai su fahimci abin da yake faɗi haka yake kuma yana yi a aikace shi yasa Allah ya sa yayi amfani da wannan shawarar taka amma wannan shine magana adalci shine magana gaskiya Allah ya saka da alkhairi dama abin da muke so kenan ko da ya fito ya yi wasu maganganun sabana aka a shale kawai kada abin ya ja sai ya haifa amin Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum salam na dan wadawa muke magana ana muna jin ka assalamu alaikum da wa muke magana Alfa suna Adam ina kira daga nan jihar Bauchi. To Adam muna jin ka. daga Bauchi. Eh, na ji program da kuke yi. Eh, na yadda na fahimci maganan ka, maganan dokta yes kuskure ne. Yadda muna nan boki mun san zai iya yin kuskure tun da dama dan adam ne. To amma wannan kuskuren ya shafi ina ga kowane bangare kuma galibi kan yi wannan irin tasubancin da kamar shi malam Mustapha ya yi. A cikin wannan galibi akan abubuwa kuma galibi. wa na fahimce ka maganan dakta kuskure ne eh, amma sai kuma ka ce yawa sun faru a baya da nake bibiyan ku da ku yanayin abubuwa kuma kuna yin ta'assubanci akan malaman ku sun yi kuskure ku wayan da shi Mustapha wayan da shi Mustapha shi yayi kenan mu ma mun yi a baya ko yes kuna yi ma to amma da Allah kana jin da sauransu duk kun ta yi Assalamu alaikum to duk da yake kana ji ba topic bane amma saboda ka kawo shi kuma jama'a sun ji to ina ganin zan dan baka dama ka kawo kamar misalin daya da muka yi ta asubanci guda ɗaya kawai kamar matsalan shugabancin mace eh ka zo ka kare ma kai ma ka ce duk maganan daidai ne eh, ya halarci mace shugabanci kamar yadda dakta ya faɗa ka ce lallai maganarsa eh, daidai take bayan ga hadisi kar annabi ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra amma ka fito ka kare kai da ta'assubanci kama ka ta wannan malam sani sai na biyu ni ba wani na mun tashi a mu dan tsaya kana ji dan tsaya a na hmm? ɗaya dan tsaya a na ɗaya hmm. ai san ba a gama ba amma da Allah eh, ka to ai da na ga in gama bayani sai kai naka a'a ni ai na fi so ai ɗaya bayan ɗaya kai hakuri da Allah to ka yi saurari da ta Sani wannan bayanin da ya yi don girman Allah ka saurare shi na saurara na saurara to ya janyo wannan hadisin da a yanzu ka janyo ko bai janyo ba ha gaskiya bayani ne da ya jawo ya janyo wannan hadisin ya janyo wannan hadisin da ka janyo ko bai janyo ba Dr. Sani to yanzu kana so ka dawo da maganar mu tattauna ne ina baka misali wa kana ji ai yanzu ai ka kawo ne kace ya faɗa ya halatta ka goyi baya ai kana ji ya kawo wannan hadisin ko bai kawo ba kawai tambayar da nema kenan in baka da amsa sai mu je gaba ah, mu je ya kawo to amma yanzu dan Allah yaya ka san ya kawo hadisin kai yanzu ka sa shi a cikin aljihu sa'annan kuma ka kawo hadisin ka nuna kamar ya saba manzon Allah kenan kuma yanzu a maganar Dr. Sani da ya yi tawilin hadisin ne ai wallahi tawilin hadisin ba ya saba wa annabi ba akwai tawili ai kakaye tawilin hadisin dan mai mai tawaiji kakaye tawilin hadisin ni ba so nake ina zuwa ni ba so nake ne a takin Dr. Sani wani misali na baka Dokta malami ne ba wai ni ta shi nake ba amma misali nake maka kowane malami yana iya samun kusa ba matsala kana ji kakka da Dr. Idris a can kuskure ne ya ce me ai in ka kaga bai kamata ba in ka zo ka faɗi abu akan wani malami misali da ka ce kuma ba ka ka tawilin da ya ba kaga wani sai da ka ai haka ne amma in ka ce ya yi tawili ya ce ka yawa to yi kaga yi adalci kowa sai ya fahimta ina jin ka bari in kara maka misali na biyu kai da kaga ai ai san ba mu kammala daga wannan ba sai ka ka tawilin da yayi to wai dan baka wanda ta ne bai bukatar mu zo da ka kawo za mu je ko ina ba kawo wannan yi tawilin hadisin ce me <laughs> shi fahimtan shi a demokradiyyanci mace tana iya yin shugabanci haka shi shi ya tawilin abu haka ma ya nuna to Allah ya sa mu dace shi yasa amma duk da haka ma ni na sauke ka wannan ya nuna ma baka ma saurari Dr. Sani ba Dr. Sani a bayanin bayaninsa cewa a matsayin ki na ke musulma in aka ce ki tsaya ko za a tsaye da ke ce kar ki tsaya. Ya faɗi fa duk wannan abun wannan ya nuna ma baka saurari abun ba kwata-kwata. Baka saurara ba. Kuma wannan hadisin ya janyo shi kai ya ma hakaito ijima'i ma. Kuma ya faɗi a matsayin ki na musulma in aka ce za ki tsaya ki ce addinin ki ya hana ki duk ya faɗi a cikin karatun. kaga wannan ya nuna baka saurara ba ko kuma ka saurara tun da yanzu haka ka zo kana so ka saukar da mu daga kan topic amma ka tabbata shi Mustapha da ya kira ta asubanci ya amma mu ma muna yin ta asubanci kaga irin halayya yan bid'a ne eh, irin halayya yan bid'a ne yi haƙuri bisa girmamawa bisa girmamawa irin halayya yan bid'a ne in mun ce da su suna kaza sai su ce ai kuma kuna yi Eh, Allah ya sa mu dace don haka ni bana ta asubanci akan kowane malami kuma wannan ma da ka kawo inda za mu ji da sai ka tabbata sai ka mai da shi cikin aljihu Allah ya sa mu dace ga wani nan yana kira assalamu alaikum to dan uwa kana da matsalar network shi yasa dai magana gaskiya shine kuna ji an cutar da mu an cutar da mu kuma duk malaman da muka ringa zargi akan ba su sa baki cikin ƙadiyar dakta wala daga baya sai da na zargin kowa sai na fahimci wato ashe sun fi mu sanin waye daktan ma kawai muna nesa ne suna kallon mu kawai mu sun fahimci wato muna da niyyar taimakawa tauhidi ne kawai sai suka ban mu ashe a sai cutarwa zai biyo baya aka turo afa kalla ya zo ya ci mana mutunci ya zazzage mu ya mana gori har da gorin shinkafa amma kaga ai da yake Allah ba azzalimi bane da muka koma gefe muka yi shiru daga ƙarshe ai mun ga abin irin saƙon da ake aika wa juna ai mun gani da yake Allah ba azzalimi bane wanda a wannan lokacin kaddara ko dakta ne ya ce masa kaiye wallahi Allah ba zai ba sa'an nan ya ringa yaɗawa bayan an yi kuma amma in sai ya ce bai yaɗa ba sai in fito in sa wannan in ya yaɗa sai ya ce bai yaɗa ba masu wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne mu ba ma kin kowa muna ƙin abin da mutum yake yi na rashin gaskiya ne kowaye kuma Allah ya sa mu dace amma kiran ma da kuke ƙara bayyana kanku kuke yi shi yasa kuma ya kamata ku ta kira da Allah ga wani ya yi kira Allah ya sa mu dace gaskiya ɗaya ce Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Ɗan barka da ya gida. Wala mu gora Allah kokari kuma. To wala alhamdulillah ya ibada. To kana da matsalar network kenan. Tsaya mu dau wani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam dan wa da wa muke magana. kana magana da Ahmad Bala daga Gombe. To Malam Ahmad Bala daga Gombe muna jin ka. Na'am, eh, Malam Kanawi ku da kokari na ji dan abun da kake tattaunawa a kansa. Na'am. Um, game da abun da shi Dr. Idris ya faɗa a cikin karatunsa ina ji na shekaran jiya. Na'am. To, ni akan kana so ka nuna eh, eh, da kuskure akwai kuskure ko kuma babu kuskure a cikin magana to ni a fahimta na mm. min babu taslim mm. kaddara ya yi kuskure ne to kai na kama ne kuskuren ya fi girma ni a fahimta na a tsaya ka san wani abu ka ce kaddara ai ba a kaddara abu idan akwai in bai yi kuskure ba kana ji maga a kana ji a'a da Allah kana ji babu wani zancen sallamawa idan akwai cewa bai yi kuskure ba faɗi wujjojin bai yi kuskure ba kawai shine kawai amma ba wai kaddara ai idan ka ji to a fahimta ta an yi kuskure a fahimta ka bai yi ba faɗi dalilan ka babu batun kaddara idan ka ji ana kaddara abu ko to an yi hazafin abu babu shi amma ga maganar sakarar tana yawo wai ka ce wai a wai kaddara a ba wani kaddarawa in bai yi kuskure ba i bayanin bai yi kuskure ba kai ma mu ji ka shi ne kawai wato kafa akan wannan kadiyar wannan tattaunawa ma kai naka kuskure ya fi girma okay in yayi kuskure din to ina ganin wannan shi ma na sauke shi shi ma mai ta'assubanci ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam dan wadawa muke magana Muhammad Siraj. Na'am, Malam Muhammad Siraj muna jin ka. Ya kokari ya al'amura. Wala alhamdulillah. Masha Allah. Allah alkanawi ya taya ka murna samun daman da siya ma malamin mu. To Allah ya saka ma da alkhairi. amma kana ne kwaya ɗaya nake so in dan nusar da kai akan wani abu amma kafin ka nusar da ni da Allah kana ji ka dan yi bayanin fahimtar ka akan abin da muka zauna da shi sai ka je gaba bayanin fahimta na akan abin da aka yi magana eh bana tunanin dokta ya yi wannan maganan wai ka ce wai an yi gori Oke kai a matsayinka. Kai a ka babu zancen gori. Wujjar ka eh. to kenan sai ka kawo ai dalilin eh. da bai yi gori ba. Dalilin na kuwa na cewa bai yi gori ba shi ne. da ya tashi zai yi magana ai ba wai ya ce maka ai wane ya roƙe ni kuɗi ba ne ko kuma ya faɗa sunan ma wanda ya wanda ya sunna kenan shi wannan ahli sunna ne ko yake wannan magana ce ya faɗi sunan gari ko bai ai faɗi sunan gari ba sunan gari da ya faɗa ai wani a'a ya faɗi sunan gari kana ji ya faɗi sunan gari ko bai faɗi ba kawai ya faɗi bai faɗi ba sun ya faɗi ya faɗi sunan gari ya faɗi sunan gari su waye to yan garin nan to ai yanzu da aka faɗa sunan garin yanzu alkanawi idan kai karhu kaga da a ce da kai kai ne gidan wannan mutumin to Allah ya samu dace eh kana ji hakan ma da kuke nuna kanku wallahi yayi daidai bai yi gori ba ci gaba da bayani haka gama ci gaba dai da bayani ba matsala ci gaba da bayani haka gama ci gaba da bayani haka gama in dan ba misali in zan baka misali kwaya ɗaya da ya taɓa faru a cikin maluma. A'a kana ji ban wannan ai misalin mun daina yadda ma a sauka daga kan topic. Ki bayanin fahimtar ka akan topic din. Ai za baka misali ne akan misalan da bayanin fahimtar ka da Allah akan wannan tofik ɗin da Allah. Ok to kenan. An ce ka yi bayani akan tofik ka ƙi bayani kuma ka tafi sai ka ba mu labari ni ne na sauke ka da kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum dan uwa muna jin ka sanin zuwa. Ya ya gida ya ibada. Wallahi alhamdulillah malam. Wato malam na ji dadin To kana samun matsalar network wallahi dan uwa. Zan ga malam din yi magana ya sai assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau na alkanawi barka da waraka. Ai kana ji nan malam Mustapha in dai ba za mu magana da kai ta ilimi ta ka'ida ba kana ji? Wa wato abin da zai dame ka za ka bayyana ko ka soka min ai magana zan sauke ka. A to ai ba magana soka magana wai. Shi yasa aini na sauke ka duk abin da za ka faɗi ka faɗi bisa dalili. zan kyale ka kai bayani amma in dai kana ji in dai zuwa magana nake maka na bai kamata ka gina abu akan naka doron ra'ayin ba yana da kyau tunda mu na farko mu wuce tare da shi kuma a gaban mu aka yi abun sai ka tsaya ka saurari bayanin sannan al'umma kada ka ce a gaban su aka yi abun kana ji nan ka ce a gaban duniya aka yi abun saboda inda a ce tara ku yi a daki nan ya gaya muku ai ni ma ai da ban zo nan ba ai ban ma eh. sani ba eh. ka fahimta ina tara ku a daki cewa za ka yi dai a gaban duniya aka yi abin ina tara ku a daki ni ma ai ban zo ai na zauna ba yanzu eh, kawai dai kana ji abin da yake faruwa kana ji eh. tun da da na gaya ma cewa ba su ba foto ya tura ba dan na san in su ya tura sai ya ce a ya tura musu na tabbata sai ya ce ya tura musu amma da haka ba su ya tura wa ba mu 'yan kano mu ne aka cutar da mu ta hanyar gori an ce an tura an ce kuma in magana ta tashi za a yi hannunka mai sanda kaga yanzu kana ji dukkanin eh. wanda ai san an tura masa yanzu kaga an firgitar da shi ko da wata ƙabiya ta tashi ba lallai ya fito ya samu bambancin ra'ayi da Dr. Idris ba saboda ya ce in magana ta tashi za a yi hannunka mai sanda. ka wannan duk bai kamata ba shine wancan gaskiya wani abu da ya tura wa wanda ya zo ya tura ne dan Allah Allah ya san ya tura shi wanda ya tura wa ya san ya tura shi ma ya san ya tura ba shi da bukatar wani ya ji ko duniya ma ta ji dan Allah ya yi faɗinsa kuskure ne kuma gori ne Ai ya ce ya tura da menene gori ai shine kayi abu ka ce shine menene ce muka ina da tambayoyi akan wannan magana ba matsala in i tambayar ka in na sani zan gaya ma in ban sani ba zan ce ma ban sani ba ina jin ka i tambayar masha Allah wannan maganar da shi dakta ya da farko da muka fara waya kasu da kai kaga kana tambaye kawai ka ce min tambaya ta ta kaza kaza da Allah kaga akwai masu kira kai ka fi so kai kawai kai ka eh fi can ka tafi can can ka da na yi can ne nake so na maimaita ta a wace tambaya kai da na yi ɗazu ne nake so na wai mai dada a wace tambaya kai ainihin maganar da ta jawo shi daktan yayi magana kai ba bayani assalamu alaikum kana ji wato tattaunawa a farko ba ka sa abin da yake faruwa ko menene dai a ban sani ba sai ka faɗa su da baffa hotora ne kuma nayi bayani tun ma kafin ka wannan eh. tun ma kafin ka zo matsalar su ne da baffa hotoro kowa ya san eh. wannan da su ba fotura yake bai kamata ya sa wanda ba ba fotura har ayyana wai gari ya ce ya turo wa wani kaga wani zai yi zaton ya aka turo wa to shi yasa sai na fito to ba ni aka tura ba wa'ancan kuma haƙƙin su ne sauran ƴan Kano sauran ƴan Kano haƙƙin su ne in suka ga dama su fito su ce ba su bane kaga idan kuma wannan sun yi shiru kansu amma ni dai na fito ina jin ka eh tambaya na na biyu to Oke, kama ita mbaya a ta ɗaya kenan. Ka zauna ne don yawwa tambaya na biyu ne wannan zaman ka zauna ne don ka wanke kanka ko kuma don ka nuna ma jama'a cewa da kai da tsabta. Ka samu matsalar network. To, ina ganin sai ka sake kira, in ka ara kira zan yi ɗauka. shi yasa wato idan za ku karɓi gaskiya ku karɓi gaskiya in ko ba ku karɓi gaskiya ba ku je ku yi ta yi na'am assalamu alaikum wa alaikum salam ina jin ka yawa na ce tambaya ta ce biyu eh. wannan zaman an yi ta ne kaga da Allah kana ji assalamu alaikum da Allah kana ji kana ji da Allah kana ji kada ka ɓata mana lokaci kawai ka tafi kan maganganan da ya yi in ba daidai ya ba ka ce ba daidai ya ba in daidai ya yi da Allah kana ji ka ce daidai ya yi ka kawo wujjarka ka daina rarage ki assalamu alaikum wa alaikum salam ina jin ka gashi jama'a suna ta kira dan ban ji bayanin ka ba cewa ne ka daina rarage fi da Allah kawai ka tafi kan maganarsa straight ka sa maganarsa a fefe in daidai yayi ka ce daidai yayi ka faɗi dalili ka daina rarage fi da Allah ga jama'a suna ta kira in kuma ba daidai yayi ba ka ce ba daidai yayi ba kawai shi kenan ka yi gaba assalamu alaikum wannan magana ai na faɗa maka ra'ayina ko aka ka ga mana ai dalili ba mun ji ai eh, ra'ayinka ne mun eh, ji ra'ayinka ne shi ya sa ma wa'ansu suka ce ai ta'assubanci kai kana ji ka tsaya mana alkanawi ta hanyar tambayoyin da nake maka ne idan ka amsa ta nan dalilin nawa dai idan zaka tambaye ni kana ji tsaya ka ji kana ji idan zaka tambaye ni kana ji kawai tambaye ni akan kalmomin da ya faɗi akan abin da na danna na muryarsa kawai tambaye ni anan shine topic amma wani ko dalilin fitowa ta ko kaza duk ni wannan ni bai shafe ni ba abin da ya faɗi tambaye ni akai zan ba ka amsa ba da maka tambaya ba kenan ni a nake ba ka mun tambaya ba na ina jin ka da Allah kai sauri da Allah ga jama'a suna ta kira in kuma surutu za ka tsaye nace babu hali kenan a maka tambaya akan topic din da kake tattaunawa ba hali a maka tambaya eh akwai hali a mun tambaya akan abin da na danna na muryarsa idan kuma kana ji duk wannan ina sananni ai na bakka tona kanku asiri kuke yi duk mai hankali ya fahimci kamar wato ta'assubanci kuke kungiyanci ne ka tafi straight kan abin da ya faɗi ka ce ya ce kaza daidai yayi ya ce kaza ba daidai bane zai fi da Allah kana ɓata mana lokaci ga jama'a suna ta kira ga jama'a suna ta kira mun baka dama ka tattauna to ai sai ka bari kana ji sai ai ka bari kafin ka zo kan nawa sai ka bari sai na gama da wanda ai na kawo kai shine nasa Yau, yau idan ka kammala da wannan kana ji yau sai ka dawo kan nawa sauri da Allah yi sauri da shi ana ta kira mun gama da wannan ka a ah, san ba mu gama ba san ba mu gama ba kaga da Allah tsaya mu gani ina jin in ma sauke ka ne ba da Allah kawai assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan ya samu matsalar network kawai surutu zai ma ga wani ya yi kira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am ya ta Allah ina kwana an tashi lafiya ya gida ya ibada da wa muke magana malam da farko Allah saka muku da alkhairi ba da Idris ko na'am Allah kuma ya tabbatar da daga daga mu da ku akan suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato malam ne abin mamaki abin mamaki na <laughs> wannan shi da ya sauka din nan Allah da ya sa mu dace ka ji shi daga cikin dalilan sa wai a gaban su aka yi oke to shi kenan tunda a gaban a gaban ku aka ya zama ka'idar cewa sai ku kowa fahimta kenan wannan a yaushe aka fahimci wannan kaga wannan ba ba dalili bane na ilimi cewa idan an yi abu a gaban ku ballanta ma ba ma a gaban ku bane a gaban duniya ne domin ana yi yanda kuke ji haka kowa ma yake ji to ta iya yiwa ma wani wanda yake ba a gaban sa ba sharatan bai fi ku fahimta kaga wannan kwata kwata ba ka'ida ba ta karatu abu na farko kenan abu na biyu maka Allah ni da da farko ina da fahimtar cewa ma bayan an yi wancan magana din da ba a ma kunna layi ba saboda la'alla wasu abubuwa da na da nake tunani to amma kuma sai daga baya na fahimci ah, gwara ma da aka bude layin saboda irin abubuwan da muka ga ya faru ah, daga cikin abubuwan da nake so yi bayani shine wato ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala ya zamto kuma duk abin da za mu yi mu yi shi don Allah subhanahu wataala mu dinnan Hausawa ne kuma ba iya Hausa ba Allah subhanahu wataala ya dan tarfa mana wani abu koyaya na ilimi na hasken sunna da muke bibiyarta fatan mu Allah subhanahu ta'ala ya kashe mu akan kanta to da ko haka ne babu wanda za a ambaci wannan magana ka zo ka ce wani har kake jingina ta ga wani wanda siyakin maganar ma kwata-kwata ba ma da shi yake magana domin daga cikin sa ya ambaci cewa ya zo ya sake zuwa to abin da shi wannan mutumin ya ayyana cewa malam wane da shi ake yi na farko shin so nawa ya je ya je ya kara zuwa <laughs> bai je ya kara zuwa ba yawwa saboda haka siyakin maganar kwata-kwata ba ta ishara zuwa ga wancan malamin da shi wannan mutumin ya faɗa kuma shi ma shi ma ya san ba haka bane to amma kawai na rasa me yasa ya ambaci sunan wancan malamin musamman kuma ga karina ta biyu da yake cewa idan har su idan wata magana ta taso to sukan yi hannunka mai sanda baya ganin ta taso akan wancan din ta ba ma tashi ba ta yi fiffike ta yi komi da komai har da ma sakin wasu alfas na kaza na kaza da su din amma bai faɗi wannan ba sai akan wannan kadiya kaga wannan ya tabbatar cewa ba wancan malamin yake ne ba a'a wani daga cikin malamai ne abu na uku shine kan lawo tabbas kana da hakki. ba ma iya kai ba har ma duk wanda yake daga kano wanda ya san ya je kan wannan kabiyar to yana da haƙƙi wajen ya zo ya yi bayani saboda kada a ɗauka shi ne domin dama dole in aka ce yanzu misali in aka faɗi wannan maganar kai tsaye kai tsaye ni kaina a cikin zuciya na da na ji maganar kawai na fara hasaso wasu mutane ne wanda kuma aka raba kallawa har da kai a ciki tunda kai ma dan Kano ne kuma ka je to kaga kana da haƙƙin ka zo ka yi bayanin cewa kai baka je ba wanda kuma abin da ka yi kenan sannan kuma nasiha da ka biyo da ita daga baya Allah wata ala ya sa babban malamin aji Allah kuma ya sa ya yi aiki da ita domin ita nasiha ka'ida ce wacce kowa ya sani addinin nasiha kowa zai iya yin nasiha kuma ko da a ce misali an yi kuskure misali kamar wanda suke cewa ai bai kamata a yi kaza ba a'a ko da kai kana in ba ka'ida ba ce ta cewa sai kai ka barranta daga laifi kafin a ce wai ka yi wa wani nasiha ya barranta daga wani laifin in haka ne da babu mai wa'azi kenan ai tunda kowa ka same shi yana dan aikata abu daya biyu ko hudu na ma kuma ba ma laifin akai ba kuma ya kamata mutane su sani malam akram kallon abin ne wannan bayani ya kamata mutane su sani kafin a zo nan an bi wasu matakai domin na ji wasu daga cikin uwa sun kira sun nuna yanayin yadda suke ji rashin daɗi eh, ganin cewa kila an fito fili ko kaza to su sani fa cewa an bi matakai sama da hamsin yawwa an bi matakai sama da hamsin kafin a zo nan wurin ya kamata a gane an bi matakai ya fi hamsin ina nanatawa ya fi hamsin kafin a zo kan wannan matsayin wanda inda mutum yana da fahimta sai fahimci cewa aka kan bakan ma ya yi ikara zuwa ga wasu bayanai to kaga wannan eh, tunanin da wasu suke na cewa kila a samu wata majmu'a ko kaza ko kaza to an riga an yi wannan abin ya riga ya yi wani irin yanayin ne da dole a fito a mayan uwa bayani domin su fahimci yadda abin yake kuma musamman su 'yan bid'a da da suke ga su ga irin su da suke ganin kaman wannan wani abu ne da yake nuna kamar ko matsala a cikin sunna wallahi ko kusa ke eh ko kusa domin ɗaiɗaikun malamin ba su bane sunna sunna ta manzo Allah sallam tana nan malama sun yi sun yi bayanin ta tana nan rubuta shi tattafai saboda haka a gane cewa mutum ɗaya ba shi bane sunna yau idan mara alkanawi ya sauka daga manhajin sunna to wallahi za a kira shi a yi masa bayani in kuma ya ƙi ji shi kenan za mu barata daga gare shi inda ya daidai mu bi shi inda bai daidai ba mu abin nan wannan shine ka'ida Sura ka kamata ɗalibai da ma malaman duka a ji sauran Allah subhanahu ta'ala a rika yin abubuwa akan manhajin sunna. Abu na ƙarshe, abu na shine a kowane lokaci, a kowane lokaci mu rika jin cewa kamar yadda muke da'awa musamman mu ahlus sunna za ji wannan magana ta shahara a bakunan mu cewa malaman mu ba ma'asumai bane. to ko tun da mun tabbatar haka in dai ba kuma yan dariƙa za mu dawo ba cewa malaman mu kudubai ne saboda haka suna da isma irin ismar annabawa eh, irin su man kana da shekhi ilima lam yuflih abadan irin su ka kasance a gaban shehu kalmai yaji bai na dai, al in dai ba wayannan ka'idodin za mu ɗauko mu saka ba wanda kuma wannan sa'a manhajin sunna ne to in dai har da gaske ne a cikin zuciyarmu mun tabbatar cewa malaman ba masu ne ba ne, to ya zamto muna kallon su ala basiratin muna bin su ala basiratin inda malam ya yi daidai amma dai idan muke zaka masa Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da shi akan daidan ya saka masa da alkhairi bisa wannan daidan inda malam yayi kuskure kuma malam zai yi yayi kuma zai ci gaba da yi kasancewar shi dan adam to sai mu yi masa mu'amala mu nuna masa domin mu dalibai wani lokaci muna da rawar da za mu taka wajen hatta ma tuwon malami gashi dai malami Allah subhanahu wataala ya daga darajarsa akan mu misali shekaru tajriba ilimi kaza da kaza to amma mu da muke tare da shi to akwai sa da yake rataye a wuyan mu na cewa idan mun ga wani abu wanda yake ba daidai ba to kada mu rika tunzura shi kada mu rika hangiza shi don mu ne kusa da shi sosai mu ne aula da shi mu ne ya kamata mu rika nuna masa abubuwa mu ne ya dace ya rika shawarwari da mu a cikin wasu masail misali tunda maza su sallan ma ai an umurce shi da ya rika yin shawarwari da sahabbansa a cikin al'amura wanda yake ba na wahayi kai sai ba wa fil amr haka Allah ya ce to wannan a cikin washabihu fil amr nan mu dalibai tunda da mu ma da suke yi wanda muke kusa da su to wallahi mu rika kokarin gaya musu fahimtar mu akan matsala in an fahimtar kace kaza ka ce malam ni fa a fahimta ta kaza ne kaza kaza kaza kaza ta iya yiwuwa Allah subhanahu wataala ya yi amfani da kai wajen ta malam wanda kuma al'umma daga baya in aka kalli broda pizza a zo a amfana da wannan shawarar da ka bai amma kar ya zamto kullum in malam yayin nan kawai kai ma ka yi wannan kuskure ne ke eh, wannan kuskure ne Allah subhanahu wataala ya haɗa kan malaman mu akan daidai Allah subhanahu wataala ya datar da mu akan saka assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa wabarakatuh mun gode ga wani yana ta kira yan uwa da Allah akwai waɗanda suke ta kira ku dan bari za mu yi ƙoƙarin ɗaukar ku ko kaka insha Allah sai mu wannan assalamu alaikum na mala anwar na sauke ka akwai wani wanda yake ta kira insha Allah idan ya gama bayani na baka dama ka yi haƙuri in ya gama bayani assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Wa kana da matsalar network ne eh, ina jin ka yanzu eh muna jin ka ina magana da zo abin ya sauke na network ba okay to ka ayyuka jin ka na ana zan ba ta misali da abin da ya faru a jihar tabbi kenan garin garin marigayi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. salam. Ina ganin na uwa ka tafi direct zuwa da abin zuwa ga abin da muke tattaunawa. Ka dai ji abin da malam ya ce. Shin daidai yayi kana tare da shi in kana tare da shi me ka. mu dai a wajenmu ba daidai ba jama'a da yawa sun fito goyi ya yi gori ya ayyana gari ya ce daga kano muna daga cikin wannan 'yan garin nan kuma yana daga cikin waɗanda mu mun je don haka abin da ya tura tsakaninsa shi da Allah ba mu da bukata ai mu ji kuma wannan fitowa ta ma in wani yana da niyyar karɓa yanzu in yana da hankali ba ya ƙara karɓa ba sannan kuma malam ya ce in magana kashi ya ce in magana kashi zai ya hankali dama ai wancan din ma ba wai an ce to kaga dama wancan din ma da aka tura masa ai ba wai ya ce shi ba ban ji ba wani lokacin da ya ce shi ya roƙa wancan din da aka ce tura masa ai dama ba shi aka ce ya roƙa ba ko akwai gurin da aka ce malam ya faɗa da bakin sai ya roƙa ai kun ji bai kamata ba da Allah kai uwa ma baka ma ji abin da ya ce ba baka ji abin da ya ce ba wani ya yi kiransa daga kano ya ce malam zan zo ba ni da kudin mota haka fa yake zan zo ba ni da kudin mota kuma zan zo ba ni da kuɗin mota ba na tambaye ka kudi ba ne idan na kira ka ce ka ina son zo Kano alkaunawi ba ni da kuɗin waye yake ya tambaye shi ka alkaunawi ina so zan zo Kano ba ni da kudin mota a'a waye ai yace to yanzu ya tambaye shi waye a yace ai ya tambaye shi ne a nan gaba ɗaya waye a yace tambaye su yayi ai ba wai mun ce yanzu kai ma ai ba ina daura magana na akan cewa ina so in kai kare yanda yake so wannan kana wato abin da jama'a za su fahimta kana ji abin da jama'a za su fahimta an asubanci ne ke damu eh abin da nan jama'a za su fahimta kana ji tsantsar ta'assubanci ne ke damun su wallahi wa'annan da ka gansu ba wanda ya kai su kungiyanci wallahi ba wanda ya kai su kungiyanci kwata kwata ma ni na rasa ma me ma yake so ma ya ma faɗi wallahi na rasa ma me ma yake so ma ya faɗi gashi yana ta surutu abin da yake daminsa, eh saboda an zo ane wa malamin sa nasiya abin yana daminsa shine kawai amma banda haka to waye yace tsaya waye yace wancan yaro ka waye ya ce wancan ya roƙa don girman Allah waye ayi ya faɗi a nan dan yi bayani kowa waye ai ba ba ai yanzu ni da baki na da duniya da suke ji ba su na ce maka wancan ya roƙa ba kuma ba su na ce maka kai ka ce ya roƙa ba to amma me to na kawo wannan magana ai Oke ka kawo ta ne saboda mu sauka daga kan topic me to na kawo ta tunda ai ba a ce ba me amfanin ka ta ai kai zaman ka gaba ɗaya bai da topic ai ba shi da topic ah, a ni na danna topic dina topic dina kana ji a ah, tsaya ka ji tsaya ka ji na maimaita ma topic dina tunda ba shi da topic kun ji duk bidiyon da na danna ah. ya kai so biyar amma duk ba shi da topic to tsaya in ga ma topic wannan rubutu ne wannan rubutu ne kai amma ainihin sahihin magana wannan fa ahli sunna ne wannan ahli sunna kenan fa ahli sunna kenan me suka yan bid'a da cewa suna yin wannan washegunan su fa shi ke wannan abun fa ahli sunna ne kaga akwai matsala wallahi Allah eh wallahi wallahi akwai matsala matsala eh, nan fa ahli sunna ke kun ga ahli sunna kenan eh ahli sunna ke a fahimtar da ne ya kai cewa muna da tasubanci eh, ka zo ka hau kan kujera ne kana magana saboda saboda jiya ka saurari karatun jiya ka ji an taba malamin ka shine kawai shine kawai mai hankali ya fahimci na aka dosa, wannan maganar da ka zo ka ka bata wannan title din wannan title din eh, ka bata wannan title din ka bata ba magana bane ma wanda ba magana bane wanda ya kamata a zauna Allah dama ai na rantsa da zatin Allah ba na bin shege a tsaya a tsaya na ga ma dama tsaya na ga ma kana ji tsaya ka ji za ta kai eh eh tsaya na ga ma na rantse da zatin Allah ba na bin fejin kuma wallahi ban san abin ma da aka ma ce a fejin ba kuma wannan ma ba a fejin ma na gani ba kaji na saurari karatun jiya wallahi sun matallahi ba na bin fejin saboda ni na san ba karatu zan je in ji ba an zo wajen wallahi na san ba karatu saboda ba zan taba jin abin da wai ban san shi ba zan sani ba zan ji ba kakaf wallahi hata malaman ma da suke karatu tsantsa ni ba ni da lokacin bibiyar su ma wallahi waɗanda suke sa littafi su yi karatu tsantsa ma karatu ziryan ma ni ba ni da lokacin ma ni ai bibiyar su wai an wa wai malami na wai raddi to waye ni malami na wa aka yi wa raddi duk ban sani ba kawai kana ji topic din kana ji abin da da aka faɗi kuskure ne an cutar da mu mun je taimakon tauhidi an biyo mu da cutarwa da gori kuma wannan ba daidai ba ne wallahi da ina daga cikin wayanda suke zargin malaman da ba su sa baki ba suka shiru shuru ashe sun fi mu sanin dakta ne sun san za a zo nan mu ma da muka je za mu ci gidanmu saboda sun san shi tintini shi yasa wannan ba daidai ba ne malami kamata ya yi mu koyi kyakkyawar tarbiyya daga gurinsa wala kaddara ya tura ai Allah ya yawa ba mu da bukatan mu ji dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari uku biyar miliyan ɗaya ba mu da bukatan mu ji mu tsakaninsa shi da Allah ya yi ballantana har ya ce in magana ta tashi zai yi hannunka mai sanda ga abin da ya tura kenan kaga yanzu wanda aka tura wa tun yanzu an sa masa fikirar duk abin da na faɗi ka yarda da shi in kuma ka saba min zan tona ma asiri shi ne kawai wannan magana babu ta biyu ita ce guda ɗaya kaga shi ma yanzu in ya ga gaskiya kai ya karɓa Shi ne kawai tunda yanzu a tona masa asiri a ce an tura masa in yi magana in ya saba kamar siyansa aka yi kenan Allah ya sa mu dace ina ganin kana ji idan ka gama ai magana da Allah kana ji ka gama idan kuma baka kammala ba da Allah ka kammala sai in sauke ka eh a yanzu ina jin ka assalamu alaikum ina jin ka ina jin ka in ka gama magana amma da Allah ka tsaya ka yi magana akan abin da Allah in kuma wani abu za ka yi na bayi to sai mu wannan sai mu dauke akan abin akan abin da zan yi magana kenan to shi kenan yanzu abin da dakta ya fito yayi yace ya tura wa wani daga Kano daidai yayi ko ba daidai yayi ba yanzu da kai tsarguce ne yanzu kana nuna mu duniya mota da zaka zuba wuce aka baka ban ji ba kawai yanzu da kai fito kake nuna ma mutane a duniya cewa kai ka tsargu kai ne kenan ka turo da account aka tura ma kuɗin mota ka tafi ka zo bauchi a na dai barantar da kaina ai masu hankali ai nake wa ai magana cewa ba ni bane ba ni aka turawa ba yanzu da ka tsargu kuma yanzu da ka tsargu kuma mai hankali zai yi tunanin kaman kai din ne amma ga su malam abdalla ga su malam kakisu ga su waye kana ji babu wanda kana ji ya ce mashi aka bayar babu wanda kana ji zai fahimci ni aka ba sai mahaukaci eh in dai ba mahaukaci ba tunda na fito na barrantar da kaina ai mai hankali zai fahimci ma ko wanda aka tura wa nan ba ni bane dan na fito na barrantar da kaina mai hankali kenan amma mahaukaci sai ya fahimci har yanzu ni ne shi yasa wato tsaya in sauke ka il wani wato kuna bayyana kanku Allah ya mu dace Allah ya shirye ku Allah ya ku gyara malamin ku ba daidai ya ba kuskure ya cutar da mu mun je taimakon tawiri ya biyo mu da cutarwa da gori kawai shi kenan. haka kuma aka yi mana a baya ai mun yi haƙuri A haka Allah wani irin zagi ne bai mana ba sanda yake tare da shi sheye wani irin cin har cewa ai an ci balangu an yi kaza an wannan aka sa hotunan mu duk mun gani ai sanda suke tare wani irin cin mutunci ne ai mun yi haƙuri wannan dai ku ban mu mu ma mu dan tofa albarkacin bakin mu assalamu alaikum dan uwa assalamu alaikum na'am ya gida ya ibada alhamdulillah muna gode Allah na'am gaskiya abunda ɗaliban dakta suke yi suna nuna cewa suna nuna kaman su ne asalin ma wallahi dan kunjiya haka wallahi dan uwa duk mai hankali haka zai yi abin da ni na fahimta kenan wallahi gaskiya abin da suke yi ba daidai bane kwata kwata Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace ya fito ya fito ya ce akwai wani abun da suka ya yi wani malami <clears throat> wannan da ya yi ba dan Allah ya yi ba in dan Allah ya yi yaya za ka fito bisa mun bari ka nuna cewa duniya suna sauraron ka ka bayyana cewa ku ce kuma ba buri ka ce ba wannan gaskiya ko kuskure ciki wallahi gaskiya magana wannan shi ne gaskiya magana ko kuskure malamin mu wallahi yayi kuskure kawai an wuce wuri a su sun ce bai yi kuskure ba amma sun kasa gamsar da mu wallahi magana wallahi kuskure ki Kuma sun ce ba kuskure ba me yasa ana tambaye ku da dalili ba za ku kawo dalili ba in an tambaye ku da dalili sai ku je wani waje ku ce wa a za ku za ka yi magana wani wuri ba tambayan da aka yi maka ba ba ne za ka yi magana ba gaskiya wannan bai dace ba to Allah ya shirye su Allah ya masu sauraron ku masu hankali ne eh, mu gaskiya ba malamai bane ba amma mu muna sauraron ɗari bisa ɗari amma wallahi abubuwan da suke yi wallahi wannan ba daidai bane ba Allah ya shirye ka ga tofik din an tambaye ka da tofik ka ci magana kan tofik sai ka je wani wuri ku cika kawo wani zancen da ba ma shine tofik din ma gaskiya wannan bai dace ba in na yi maka wani abu tsakanina da Allah na yi maka to me yasa zan fito in yi magana duk duniya suna sauraron mu ka san abubuwan social media din nan in ka yada ya yada duk duniya ne to in ka dan Allah ka kuma ku fito daga baya ka ga gaya wa duniya cewa ka yi wani abu ka yi haka ka yi kaza kenan kana nuna cewa kamar ba dan Allah ka yi ba wannan shi ne gaskiyar magana Allah ya shirye su Allah ya saka maka da alkhairi amin amin Allah ya saka maka da alkhairi wallahi Allah ya shirye su Allah ya sa su gane amma dai magana gaskiya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah dan wada muke magana ina rubuta da awwal wasu na mala awal muna jin ka to Allah saka ma da alkhairi kuma Allah ya saka ma da alkhairi mala awal wato ba gaskiya abinda ɗaliban dabita suke wannan ba yi bane manhaji na ahlus sunna to Allah Allah ya sa saboda bai kamata ba duk mutum arziki ne iyayen kuskure amma ai mai sai ku zo ku ta faɗin wani abu ku sauka ma da kan topic da ake wannan ba yi bane manhaji na ahlus sunna to Allah ya sa mu dace Allah ya shirye su ai dan uwa maimaitawa ai kake abin da wani ya faɗi ya samu sauke assalamu alaikum na'am dan uwa da muke magana kana tare da Hussein Ango daga nan Cote d'Ivoire to malam Hussein muna jin ka eh da fata malam ya lafiya na cikin koshin lafiya alhamdulillah Allah ya sa kuma haka ne yake lafiya kalwasi alheri eh To eh, ni yana da magana guda ce ko kami yi tambaya ina da magana wadda ya kamata in gabatar. To amma da Allah ka tsaya kan topic da Allah. Ana jinka muna jinka. Ok. Eh, kamar daga ce da magana da Dr. Idris a kan wanda aika ma kuɗi nake sayi magana. Na'am. Na'am. Eh, to gani nake yi kamar ko kami ya faɗi wannan ai a ko mahari dan saboda ita magana duk yadda aka yi ta tota da mahari ba kai tsaye ba ya hito kai tsaye ce ya aika ma wani kuɗi ko wani ya kiro shi ya ce ya aika mai kuɗi a'a a ko maharin da ya sayi wannan zance na farko kenan hmm. sannan cikin kalaman malam na ji ya yi rubuta cewa dr malami ne kuma malamin shi ne kuma yana so shi tsakani da Allah hmm. to ni tambayar da nake son in yi shi ne tunda akwai soyayya hmm. tsakanin ku da dakta hmm. to me zai me eh, tambayar da nake so in yi suke ko kamin malam ya fara wannan zance ya bi ta malam kasa ne ya mai da siwa bai shanye ba ko kakane shi ne kawai ya didi kisan ya sani malam to Allah ya saka ma da alkhairi amma farko kana ji wato abin da mm-hmm. zan fara baka amsa kana ji wato eh. shubahar da ake kawowa wacce ita kai ma ka kawo cewa wai wani dalili ne ya sa mm-hmm. dakta yi wannan bayanin kowane dalili ne ya sa bashi halatta dakta ya fito ya faɗa abin da ya tsakaninsa shi da Allah wannan shine magana addini to ake tsaya ka ina zuwa da Allah ina zuwa da ni da kai eh, kana ji ni ba malami ne ba na da kai eh. wannan abin eh. dakta ba tsakanin shi da Allah yayi ba wannan kuɗin da ya tura ba yayi bane shi da Allah haka ne haka ne kuskure ne mu muji tunda tsakaninsa shi da Allah yayi sannan kuskure ne kuma ya ce in magana ta tashi zai yi hannunka mai sanda in dai dan Allah ya yi sai dai in daman ya bayan ne dan ya ɗaura wannan mutumin cewa kai ya saba masa amma kana ji wani abu da kuke cewa wai ko ai akwai dalilin yin ta babu wani dalilin da zai sa ka ka yi abu saboda Allah sannan ka zo ka ce kayi kaza kayi kaza da ya wuce dan me shi ya saba ma sai ka fito kai masa gori haka ne to ni yanzu abin da nake so in fahimta wannan ah, wuri a ka ji ka fahimci nan gabar haka ne ko ba haka ba nan gabar kafin mu eh, je na gaba na fahimta na fahimta yawa to shikenan na fahimta mu je zance to shikenan yanzu wala to ni yanzu abin da nake son duwa shi ne to da ni da kai mukaddara cewa abin da a babu kaddarawa babu kaddarawa to kai matsayin ka misali na malami kuma dalibi gare mu dai malami kake to ina ganin tsayin sauke wannan shi ma wannan assalamu alaikum warahmatullahi kage nan ku daina wahal da mu ku zo ku faɗi abu da Allah haka kuma ku ƙara komawa baya assalamu alaikum to ina ganin ku ya haƙuri da Allah zan tashi zan tashi amma ga waɗansu bayan Allah nan da suka yi ta kira zan tashi zan tashi saboda lokacin sallah zan tashi shi yasa wannan magana an cutar da mu an cutar da mu wallahi kuma tuntuni ni na daina zargin malamin da ba su sa baki akan kadiyan nan ba wallahi da ina ganin a'a kadiya ta tauhidi dan me zai sa ku yi shiru wallahi akwai malaman da yawa da na zarga ashe ashe ashe ashe mu ma za mu ci gidanmu ashe mu ma da muka je mu ma za mu da na sanin zuwa ni dai har yanzu ban yi da na sani ba har yanzu saboda wallahi tsakani da Allah na je kuma ba a tura mu ko sisi ba dakta wanda ya tura wancan ya tura ni bai tura ko ba bai tura ko ba ni da na to daga Ghana na dira a Legas daga Legas na rufe tafsiri din na taho nan ka ɗan dan Kano ne ina da haƙƙi na fito in ce ba ni ba bane kisa in za ku ba wa dakta shawara ku ba shi shawara wannan shine soyayya ta Allah amma wani kara ƙarya kuna tona kanku asidi, kowa yakan fahimci ta asubanci kuke kamar yan ɗariku ne kuma yanzu ga magana ta gaskiya wai dalilin da yasa yi magana ko yi wani irin dalili ne abin da kai tsakaninka da Allah kayi ne tsakanin ka kai da Allah don kun samu matsala da wani ba daidai ba ne ka goranta ka ce ai kayi kaza ba daidai ba ne wannan shine aikin hankali shine aikin ilimi shine aikin addini kawai shine ya samu zalla ya yi kuskure ya yi kuskure ya cutar da mu mun yi tafiyar addini an biyo mu da gori an biyo mu da cutarwa haka aka yi mana a kwanakin baya lokacin da suke tare da afakan la'ai ba irin cin mutuncin da afakalla bai mana ba ba irin ƙaryar da bai mana ba babu irin ta har cewa mun ci balangu an yi mana kaza kamar 'yan tsaki ko kamar menene haka na manta abubuwan mun danne mun yi haƙuri dakta kuma ya ringa sharing ɗin wannan a group group muka danna zuciyarmu muka yi haƙuri to yanzu ban yi haƙuri ba na fito na barrantar da kai na sai me ni ba ni ya tura ba kuma faɗin wannan abu kuskure ne kuskure ne tsakaninka kai da Allah ka nawa ka tura wa mai shi ka sake bashi da ya zo da zai ƙara zuwa ka tura masa kai da shi ne tsakaninka kai da Allah da ka ba mu da buƙatan mu ji ballantana ma datta ka ce wai in magana ta tashi wai za ka yi hannunka mai sanda kamar yanzu kana gaya mai shi to kai ya sake ya saba ma eh kakkai ya sake ya saba ba duk abin da ka kaya goyi baya saboda ka ba shi kuɗi kakkai hannunka mai sanda kakka tona masa asiri wannan shine magana adalci shine magana gaskiya amma kuna aibata kanku kowa ya zo zai kare sai ka ji wani tsantsassan zuciya ne babu magana ka tsaya doron magana ka yi magana sai ka bugi can ka bugi can ka bugi can ka ta shirme ga magana ana yi ta karatu an ɗora ta a fefe Allah ya samu dace assalamu alaikum na'am dan wadawa muke magana ana magana da yusha'u daga kwadewar na'am ina jin kama da yusha'u muna jin ka to mala alkalami na je da ka tattauna kuma na ga sunan da ka samu topic ka rubuta nasiha na'am ina jin ka Halo. Na muna jin kamalin shau. To. Awo na ji abin da ka danna kuma in dai kuskure ne yin wannan abai ne jama'a wannan kuskure ne. Kamar yin ne abai ne jama'a kuskure. Saboda ana su fahimta. Awo kuskure ne amma in ni na a matsayin na malami. Eh? Ka ji ko? Wato kamar kuna tsoron ki ce dakta yayi kuskure ne. yin menene a bainar jama'a kuskure sai rarage ke kake kuma gashi na faɗa maka Abinda ka danna Abinda na danna nawa da aka ce me na datta abin da ka danna na datta ai bainar jama'a na ko bainar duniya kuma eh aka yi me ai yace me abinda ka danna mun ji bayanin jama'a na ko bayanin duniya kowa ya jiya shine nace kuskure ne waye kuskuren dakta ya yi kuskure eh dakta ya yi kuskure to ne kaga kaga ahli sunna fa kenan amma kafin ya yi kuskure da bango ahli ni ce a ce ni malami mm. ina son da shi zan tunkare shi in gaya mai kuskure ne in dai bai hito shanye ba to zan hau ni ma in bayyana mutane ra'ayina a kai in hidda kaina in kuma so samu na dutta shi hau membari ya ce wani ya min gyara na shi magana ta in ma so samu na ambaci ma wanda ya mai gyara din yan aiki to ban sani ba wannan da kai ne da ka faɗi hukunta sakon Allah ya sa. a fahimta ta. A fahimta ta sai a tunkare shi. dakta abin da ka yi kuskure ne <laughs> to eh, in yi yanzu ba kare shi ba yanzu an fito an gyara yanzu yanzu kuma abin sai ya shiga daga zaman nasiha ya koma kamar ana ta abu gonan abu gonan abu gonan abu gonan kaga ba daidai bane waye ayyabu gonan ayyabu gonan nan wani waje aka bugu. a to a to ai kai na ka dauko magana sai su ko suna son su kauce daga topic yanzu ana tsaya kan topic yanzu to wa ka magana a baka la wa an bato shi oke ni ne an bato da kai ma a baka la shi yasa suka so su koma kan wacce magana kana ji eh abin da ke faruwa kana ji ai nan ai magana a na kawo shi ne saboda wani yana cewa wai mu hakuri mu ringa hakuri mu yi kaza to sai na kawo a baya ma an cutar da mu mun je tafiyar addini an biyo mu da gori gorin shinkafa da balangu lokacin kuma da afa kalla yayi wannan abin ai yana tare da dakta dakta ne ma ya ringa sharing ma a cikin group a WhatsApp ai mun yi haƙuri shi yasa na kazantan afa kalla wani ne yake ganin wai bai mai haƙuri ba ya kamata mu jure to sai na kawo masa ai misali mun jure a baya ai amma ya kamata mu yi tukar hanci kamar na fahimci kamar tafiyar ce haka take gadon gori akai yadda ni na fahimta kawai tafiyar ce a haka shi ma afakan la da yayi koyi ashe yayi da datta tunda yayi a baya datta gashi ya fito yayi kaga tafiyar ce haka gori ake yi kawai abin da ni na fahimta kenan to ai kaga dole ne ni ban ce ba ni ban ce ba daidai na ba to Allah ya sa mu dace ni ban ce ba daidai na ba a matsayin ku ne yan Kano kuna da durwa da ku to ku ce ko ka ce ba kai na ba kowa ya ce ba shi na ba a matsayin ku ne yan Kano tun da yayi jami'i na Kano kuma babba hoto shi ma Kano yake To, amma shi ba ku fito da zamu ce ba da shi ake ba. tun da an ce in magana ta tashi za a yi hannunka mai eh, wannan za a yi hannunka mai sanda kuma ta tashi a lokacin. ta gashi yawa to gaba ba magana ta tashi na kuma an yi hannu mai da sanda a'a ba wai in magana ta tashi ba sai in magana ta tashi ce sai in magana ta tashi sai in yi hannunka mai sanda sai in magana ta tashi yawa to ga a wannan lokacin ta tashi na sai in yi hannu mai sanda ba wai shi na nufin za ta tashi ba na ta rage ta tashi na sai hannu mai sanda a <laughs> ah, ok to shi ke kai ma wannan fahimta ka ce ina yin abu sai in magana ta tashi in yi hannun ka mai sanda ina yin abu sai magana ta tashi in yi hannun ka mai sanda eh, kenan magana ta tashi sai yi hannu mai sanda ok fahimta ka ne amma dai kuskure amma ba yana a a ba fahimta ta ta ba ba yana nufin nan gaba ba zai yi hannu mai sanda a a sai in magana ta tashi sai in yi hannu mai sanda ta ganin kuma magana ta tashi sai yi hannu mai sanda ok sai ya yi gori ko sai ya gori a ban ni ban ce ya daidai ba gori na yi kuskure na amma magana ina da tashi sai yi hannu mai sanda kun ba daidai na ba ok to Allah ya sa mu dace eh Allah ya sa mu dace akwai wanda suke ta kira wallahi ku dan bari na kira su sai in tashi eh kun ga saboda bana wannan eh, ina so in je in sallah eh ku yi haƙuri da Allah ina ganin eh akarmuka Allah kai kadai ne kai saura da Allah i sauri ka gama assalamu alaikum na'am to Allah ya saka Allah ya saka maka alkhairi amin Allah ya sa mu dace wato wayanda suke cewa suke maganar nan halin su ne ba su baka wani abu sabanin abin da tarbiyyar da aka ba su wato natijan malam shine abukanta duk wani malamin sunna da ke doron kasa a kasar Hausa hmm. a nuna cewa mutum ɗaya ne shi ya kamata a saurare shi shi yake kan daidai shi ne ya dace kowa ya sallama masa wannan shi ne dalilin kuma da suke cewa wai an kira an kira an masa magana an masa an masa abin da tambayan da ya kamata su su masa shine shi so nawa ke kiran malaman sauran <laughs> assalamu alaikum mala abbas me yasa kai me yasa kai kaza me yasa kai kaza assalamu alaikum kafin ya hau kan mumbari ya abin da sannan ni abin da nake jin tsoro kullum shine kada mu ringa mayar da abin addini ya zama to kaya na hidiman kanmu wallahi wallahi kada mu je lahira mu samu wallahi ba mu da aiki kullum wallahi wallahi bala'i ne kuma kullum mu ringa mura'at Malabas kana da matsalar network kuma baka ji na Malabas abin da yake faruwa kana ji ko wani abu da kila ko suke so su yi wannan duk ba shi ya dame mu ba kana ji assalamu alaikum mala abbas ina jin kamala eh da mu tsaya kan topic mala abbas wannan maganar da dakta ya cutar da mu mu ne yan Kano ya cutar mana eh, cewa wani kana ji cewa kana ji cewa wani yayi kiransa ba shi da kuɗin mota ya tura masa da dubu ɗari ya ƙara zuwa ya tura masa da dubu ɗari sannan ya tura masa da dubu ɗari biyu kuma ya ayyana gari cutar da mu ya gwara ma ya ambaci sunansa kuma gori ya yi tsakaninsa shi da Allah ya fi ne topic ɗin fa kawai fa sai ni na fito nake barrantar da kaina ba ni ba ne haka kuma an mana gorin nan a baya sai na fahimci kamar tafiyar ta gaji gori ne kawai abin da ni na fahimta kenan don lokacin da abakan layi ya mana gorin nan a yana tare da shi kawai tafiyar haka gadon ta yake gori to ka wannan ai ba tafiyar addini ba ke ai tafiyar addini ba a gori in aka yi abu tsakani da Allah kadai Allah shi zai saka kaddara ma wanda ka taimakawa sai ya cutar da kai Allah zai iya jarraba ka don ya gani kaka za ka yi za ka yi gorin za ka ambaci abin da kai masa ko ba za ka ambata ba wannan shine magana gaskiya magana hankali magana adalci amma kawai daga cewa a to wallahi yan Kano kowa ya fito wanda ma ka san an tura ma tunda an ce in magana ta tashi za a yi hannu mai sanda in kana da hankali to ka zo ka mayar da wannan kuɗin wallahi ka zo ka mayar da shi in kana da hankali kenan in kuma ba ka da hankali to sai ka ci gaba an tura ma dubu ɗari aka ƙara tura ma dubu ɗari aka tura ma dubu ɗari biyu in kana da hankali ka mayar da wannan kuɗin in kuma ba haka ba in magana ta tashi za ka ji hannunka mai sanda in ni ne wallahi sai na mai da kuɗin nan wallahi in ni ne sai na mayar wallahi ba na so in ni ne ah, eh amma ba ne ne amma dai ayi ma hannunka mai sanda nan gaba assalamu alaikum na'am kusa so malam maganan gaskiya shine ni abin da baya yana bata na kan ji kamar na fashe da kuka wani sai Eh, shine ana ɗauko mutane daga sha'anin addini a komar da shaksiya kai shaksiyan ka ne ya fi muhimmanci ko addinin nan ne kan fi sabilillahi to Allah ya sa mu dace ya ba maganan gaskiya yanzu ku sai a zo a tara mutane wa ina hudu bane amma labarin kai ake bayarwa Allah ya sa mu dace fi sabilillahi Allah ya sa mu dace Allah ya kiyaye amin to ina ganin mutum ɗaya ya kamata in ɗauka sai in tashi mutum ɗaya ya kamata in ɗauka sai in tashi ku yi haƙuri abin da ya sa nake ɗan ɗaukan mutane na wannan saboda ina so ne musamman su ɗaliban dakta akwai wayanda sun yi insafi daga ciki sun fito daga bauchi suke suka ce dakta kuskure ya yi kuma duk mai hankali mai ilimi haka zai ce kenan Tsakanin ka kai da allah nawa ka tura wa wani so nawa ya zo abin da kai masa kayi ne don Allah ba a da bukata a ji ballantana ka ce in magana ta tashi za ka yi hannunka mai sanda kaga yanzu ka ɗaure mai shi dole sai ya ma ta ta'assubanci saboda tsoron kakkai hannunka mai sanda wannan shine maganar gaskiya kuma an cutar da mu mun yi haƙuri aka sa hotunan mu aka ringa cewa mun ci balangu tafiyar fa da muka fa za mu iya yin hatsari a hanya fa za mu iya hatsari a hanya za mu iya rasa mu fa amma muka tafi ni tafsiri na na bari a nan a Legas na tafi can jirgi ma na hau wani bawan Allah ne ya biya mun kudin jirgin in ka ji kudin sai da suka ninka ma kudin jirgin saboda ana so a tafi a ranar kuma wannan bawan Allah ƙila yana jina a yanzu na tafi daga nan tafiyar addini na yi amma aka zo aka sa hotunan ma aka ringa mun balangu datta ya ringa watsawa a gurup gurup ga afa kalla yana mun balangu muka yi haƙuri muka danne dan yanzu datta ya fito ya ce ya tura wa 'yan kano dubu ɗari wani daga kano ya yi kiransa ya ce ba shi da kuɗin mota yana so ya zo ya tura dubu ɗari ya faɗi mun fito mun yi magana kwa fi mu ta haƙurin da muka yi a baya Ta haƙurin da muka yi a baya ai mu mutane ne ke sa wannan magana bai kamata ba wallahi duk abin da ka tura dakta tsakanin ka kai da Allah shine magana gaskiya in me shi ya cutar da kai kakka ambaci abin da kai kowaye ne magana gaskiya wala gwara ma ka ambaci sunansa dan ga wani ɗalibi da yake bibiya ta ya ce haddani a cikin waɗanda ya hararo aka turawa to ba ni kaga shi ma wanda kila ya je wajen ɗan Kano yana da haƙƙi ya fito ya ce shi ma ba shi assalamu alaikum nan ga wani nan da Allah ku yi haƙuri wa alaikum assalam wa na'am dan assalamu alaikum rahmatullahi na'am Barka da rana ya ayyuka. Wallahi alhamdulillah ya wajen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wallahi alhamdulillah sai godiya. Na'am. Na'am sunana sunana Malala daga garin Abuja. To malam Malala muna jin ka. <coughs> Yawwa so na farko malam alkalawi abinda zan ce shine mm. Allah ya saka ma da alkhairi. Malam Malala. Probably iyakacin fahimtar da na maka. Na'am. Na'am. Iyakacin fahimtar da na maka ban san zuciyanka ba shine probably kana da niyan aikata abun alkhairi tunda kace gyara zaka da nasiha ko ba haka ba to Allah ya saka maka da alkhairi akan wannan niyya da kai sa haka ne amin ya Allah amin ya Allah sai dai kuma malam alkanawi akwai gyaran da ya kamata kai malama ka ji tsoron Allah ka karbi wannan gyaran yawwa ni ranar da na fara ganin ka a majalisin malam na fara ganin ka Eh. lokacin da wannan abun ya faru ban taba ganin ka ba kafin lokacin ba, sai a wannan lokacin ko a media ba na tunanin na taba ganin ka in ma na taba ganin ka lokacin hankali na bai kai kanka ba amma kuma tun daga wannan lokacin na fara bibiyan ka rana mai kamanta yau wato abun da yake faruwa mana alkanawi shine a daidai wannan lokacin mu dauka malam yayi kuskure yayi laifi ah, abun da ya aikata na fitowa a matsayin malam na dan adam Allah ya gafarta mishi dan uwa kana ji kaga nan ai magana ai muka yi eh, tattauna ta addini kuma ka ce ai muka Allah kana ji da Allah idan a fahimtar kamalan yayi daidai ne kana ji jama'a suna so su a'a ba magana haka yake ba malam dan adam ne na yadda yayi kuskure a'a ka yadda yayi kuskure a nan tsakanin su da Allah yayi yayi gori ba daidai yayi ba ka yadda to kai kuma kuskuren ka da ka zo media wallahi ka fara yadda da nasa mana ka ce yayi kuskure kuma ka fara magana gurin shi kana da wannan daman baka yi ba ina zuwa kana da wannan daman baka yi baka cewa Allah ka nemi malam ka faɗa mishi kuskuren da ya yi. malam na tabbatar da in ya yayi ya tabbata kuskure ya yi. tsakanin ka kai da shi kafi ya sani shi shi kuskuren shi zai karba ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah malam alkanawi ka ji tsoron Allah ka karbi wannan gyaran ka nemi malam ku yi magana da shi ya yi kuskure ya gyara ka gama na gama mala alkalawi ka ji tsoron Allah ka neme shi sharadi ne sharadi ne sai na neme shi dan yi dan eh, yi bayani da kanka sharadi ne sai na neme shi so da ah, ka tambaye ka ne da Allah kana ji sharadi ne sai na neme shi ka ji Allah kuma kaga daga kun fara wallahi da san da ka fara magana gwanin sha'awa sharadi ne sai na neme shi a'a to da shi malam to dan me zaka zo ka ba min abin da kai ra'ayinka ne to shi a'a kai kuma da ka hau minbari kai kuma baka yi kuskure ba ni na hau ne na barrantar da kaina a na shiga cikin tuhuma laifukan shi kake fada kace kace abun da yayi kuskure ne na yadda kuskure ne kai kuma da ka zo minbari kake faɗan abun da yayi kuskure ba ban yi kuskure ba ban yi kuskure ba barrantar da kaina ne haƙƙina ne saboda ina daga cikin ɗan Kano. So ba haka ya kamata ka yi ba, ba haka ya kamata ka yi ba, abin da ya kamata ka yi ba, ka za ka hau za hau midiya ne ka ce kai ba ka tura kuɗi ba. Tsaya ka ji a fahimtar ka kenan ko a fahimtar ka. ba haka ya kamata ne ba mala alkalawi mala alkalawi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah mala alkalawi kana cewa in ji tsoron Allah amma kai zan tuka kuma gashi yana nuna kamar alama babu tsoron Allah a ciki kamar ni kace ta na ji tsoron Allah mu dauka haka ne Allah ya mun Allah ya mun hisabi akan abin da yake zuciya na yarda amma ni dai gaskiya nake faɗa maka ka ji tsoron Allah abinda ka aikata babban kuskure ne wallahi ka ji tsoron Allah in baka ji ba Allah zai kama ka na saki in kana da daman in dai kana da daman ka samu mutum kuskure ne amma ina babban kuskure ne da shi baka yi waya da wasu daga cikin mutanen shi kunji kunji wato ni na wa kuskure ne <laughs> nasa karaji nasa e kuskure amma ni na babban kuskure ne yi to Allah ya sa mu dace Allah ya saka ma da alkhairi to kawai kammala ka ji tsoron Allah mana alkalawi kawai kammala na kammala to Allah ya saka kammala da alkhairi wannan to amin amin Allah ya saka dauki gyara na Allah ya gyara babu dalili ta hukumi kenan ƙaunin bila dalili kaga wato wannan wato kamar suran mutanen nan tana bayyana ƙarara, wallahi shi yasa da ki tashi saboda haskawa duniya kan ku kuke duk mai ƙaunar Allah da ya san abin da yake yi tabbas zai fahimci kuna da matsala ta'assubanci ne tsantsar ƙungiyanci ne shi yasa nan haka za mu ta ba ku dama kuna bayyana kanku assalamu alaikum ga wannan yana alaikum assalam halar kana bi barka da warhaka na'am eh dan uwa da wa muke magana barka da ya gida sunana abdulmalik daga bauchi na'am abdulmalik daga bauchi muna jin ka Hello? Na'am, assalamu alaikum. Muna jin Kamala Abdulmalik. Alaikum assalam. Yawwa. Nace da Allah malam kai hakuri ina da dan tambayoyi ne kuma ina so in sokaci akan wannan program naka. Eh to amma da Allah kana ji kafin ka fara na baka dama ka yi tsokaci da Allah akai. Na'am. Na eh akai akai dai akai dai. bara fita out of topic ba insha Allah to Allah isa amin tsokaci na akai shine mm. kamar wanda wannan bawan Allah yanzu wanda ya sauka mm. ya yi tambaya ni na so yi tambaya kuma ka bani dama mu yi magana mu fahimci juna mm. Hello? Ina jin ka fa, ai ce kai in baka dama, kaga yau sai in yi shiru in saurare ka ina jin ka. yawwa wannan matsalar da ka tattauna akan cewa kana so ka barrantar da kanka da wannan magana da datta ya yi akan ya tura ma wani da zai taso kuɗi ya ce bai da kuɗi ni ana wa tunanin ai bai bukatar sai ka shiga social media ka barranta kanka kai a naka tunanin ne to Allah ya saka ma da alkhairi nan eh to kenan ba matsala ni kuma ana wa tunanin kana ji ya kamata sai eh. abu na biyu kenan a ah, to ai bana so kana ji ai bana so ne kana eh. ji nan mu tsaya wannan ana ka tunanin ba shi ai da wannan eh. ni kuma ana wa tunanin na ga yiwuwar haka sai abu na biyu ina jin ka yawa abu na biyu kuma shine ka yi madatta adalci ba maganan ka to rashin adalcin da kai madatta a maganan ka shine na'am cewa da kai ya ce wai in magana magana wai in magana ya taso nan gaba sai hannunka mai sanda ba haka ya faɗa ba ni ai na ce nan gaba kuma ba haka a tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya eh. yawa kaga ai yanda ai yawa nan yanda ai ka zo ka eh. zarge ni to nan ya eh. kamata ni ma ka yi magana ta tada magana a tsaya duk ba haka a yace ba duk eh, ba haka a yace ba lafazin bi lafazin ba haka a yace ba ko in bari sai na sake danna ma cai in magana ta tashi zai yi hannunka mai sanda ba haka a yace ba a a tsaya ba haka yace ba da Allah ba na so mu tsaya yin wannan ba haka a yace ba ba na so a ba haka eh. yace ba eh yau sai mu wannan ba ka ce ba ba haka yace ba to shikenan to tsaya tsaya kana ji tsaya da Allah tsaya da Allah zan saukar da kai zan danna in na danna sai in ƙara ɗauko ka sai wannan yawa ya fi da Allah amma kaga bai kamata mu tsaya muna ja inda ba kana ya ce ina bai ce a a tsayin saukar da kai in danna mana ai gashi koya to to tsayin saukar da kai na danna eh saboda kaga bai kamata a ce ka zo kara abu kuma a ce ana canki in canka ba ka ce kaza in ce kaza kaga ya kamata a danna yanzu eh ku yi haƙuri da Allah zan ɗan rufe eh kolin da Allah zan ɗan rufe akwai malami ma da ya taso daga Kano ya ce malam dan zo ban da kuɗin mota ka aiko mini ce kawa kawun na tura masa dubu ɗari ne na ya sha mai ya zo nan ni na gaice shi ni na gaice kamar na san yana jina ni na gaito ka labari kawai ka bani kace kana zuwa kana so ka zo amma baka da kuɗin mota nace turu account ɗinka da sake zuwa ma nace turu account ki tura masa dubu ɗari da ya zo ma nace dubu ɗari biyu na sake tura masa ka tambaye shi ni nace zo dan ba ka gane ni arabiya ta bana gori ba dan bana abin da ba da gaya muku sunansa a ah, ina ga fada ai badan fada ba kai kuwa kai ka tafi da kai kuwa ha kai kuwa aba aba aba kai kuwa aba kai kuwa aba kai kuwa ai na goranta na bata ladana amma in magana ta sada magana sai hannunka mai sanda to cewa in magana ta tada magana sai a yi hannunka mai sanda tsaya mai kiransa don zai fi gwaran wannan e wannan shine ƙarshen adalci in magana ta tada magana sai a hannunka mai sanda in magana ta tada magana sai a hannunka mai sanda tsaya mu gani wane ne ko ina jin wannan ne ku yi haƙuri da allah gashi nan wannan to dan wa ina kiran ka bai wannan ba ka sake kira ka sake kira shi yasa wato abin da yake faruwa kana ji wato kada ku ringa kunyatar da kanku a idan yan dariƙa eh, kuna da awa sunna kuna sukan yan dariƙa da ta'assubanci duk mai hankali ya san wannan abu ba daidai bane wani ya zo daga Kano ka tura masa kaza kai da Allah kai ibada kai tsakaninka kai da Allah da haka noni da wani ya ji kai kayi sannan in magana ta tada magana kamar yanzu mai shi kana tahzirinsa tun yanzu kenan ya san duk lokacin da kuka samu matsala da shi to zai za ka yi hannunka mai sanda shi ne kaga wannan ba daidai ba ne wannan shi ne magana adalci ni ban ga wani adalci da ya fi wannan ba fa wallahi ban ga wani adalci da za a yi wa wadatta sama da wannan ba kuma abin da kuke da'awar an masa rashin adalci shine rashin adalcin a shara'ance a kuskurantar da shi a nuna masa ba daidai yayi ba wannan shine adalci kuma daman an mana ai a baya tafiya kawai abin da na fahimta gori ake a cikinta kawai abin da ni na fahimta kenan haka a baya aka zo har gorin cewa mun ci balangu mun yi kaza duk an zo an mana kawai haka ne wannan ba daidai ba ne shi ne magana gaskiya ku ji tsoron Allah ku daina ne a matsayin ku ku malaman mu kamata yi mu koyi kyakkyawan ɗabi'a daga gurin ku ba mummuna ba ku madubi ne na al'umma wannan shine magana wallahi ina daga cikin waɗanda suka ringa zargin malaman da suka kisa baki a ciki ashe sun fi mu tunani sun san cewa in kun sa daga baya a zo a yi muku gori in an tura muku kuɗin mota a zo a faɗi a ce ai an tura muku ai kuɗin mota in magana ta tada magana a zo a faɗi abin da aka yi muku kaga gori kenan kuma ya zama dakta ya yi gorin da Allah wani ya san ya tura kafin ya zo ya faɗi ba wanda ya san ya tura sai shi da ya tura sai wanda aka turawa Allah kuma da ya san an tura ya sani kaga abu ne tsakaninsa shi da Allah amma yanzu da Allah yanzu kowa ya san an tura yanzu kowa ya san an tura kowa ya sani shi yasa Allah isa mu dace Allah isa dai ku gane amma ba wai kiyayya bace ba fa wannan ita ce magana gaskiya wallahi wallahi ba magana kiyayya bace dan uwa ka ƙara kira dan nayi kiran ka bai wannan ba ka ƙara kira da Allah ina ganin zan tashi yanzu ka ƙara kira nan mu baka tayim ka ƙara kira ka sake kira saboda ina so in tashi ina so in tashi da Allah ka sake kira don mi ma adalci mu baka lokaci ka sake kira da Allah ma irin wannan abubuwan da gaskiya da kuke ko kuna bani tsoro wallahi wai tafiyar sunna kenan tafiyar sunna fa kenan tsantsan kungiyanci da ta'assubanci tafiyar sunna fa kenan lokacin da afa kalla ya fito yayi mana wannan abin duk ciki duk bauchi babu wanda ya fito yawa afa kalla raddi sannan daga ƙarshe suka ringa biyo mu nan suna ce mana kuskure ne kuma wallahi haka suke akwai waɗanda ta ƙasa suke bin mutane su ce dakta kuskure ya yi, wallahi akwai su kai Hata muhammad mai isha fm kwanaki da abubuwa suka faru waɗanda suke zaginsa su suka ringa bi ta ƙasa suna daktan kuskure ya yi. sannan da suka hankaɗo su suka fito waje nan suna raddi kuma suka yi kansu eh, kaga tafiyar munafunci kenan ka gaya mutum gaskiya tsakanin ka kai da shi in yi kuskure gaya masa a kuskure kai a akaram kallahu wannan shine magana addini magana ilimi in mutum ya kuskure gaya masa shine soyayya ta Allah amma ba ka makale kuma ka je kasa kana sukansa a mu ba ma haka mu fitowa muke gadaga kuma wallahi duk wanda yake hira da dakta ka tambaye shi zai gaya masa ni haka alkanawi nake ba na rufa rufa in ban fahimci abu ba haka ake gaddama da ni shi ya sani wallahi haka nake eh, idan ban fahimci abu zan fito in ce kaza fa kaza ne ni haka nake ba na munafunci ne ba na cewa na fahimta a zo a tafi irin ta su baffa hotoro ai ne abin da ya faru tsakanin su da su baffa hotoro dan an haɗu ne a tafi bayan kuma ba a tattauna yadda ka san wato haɗuwar ƙungiyar izala Haɗu ƙungiyar izala haka dama suka yi haɗu ƙungiyar izala an haɗu amma ba a tattauna me ya raba mu ba a samu daidaito sai a tafi yu kaga wannan tafiyar daman ai dole ai za a rabu a lokacin na takura yanda ka san yaya haifan shi ma da ya takura ya ce lalle lalle ka haka ni ma na nace na ce dole sai an naƙasha abin da ya raba ɗin dole sai an naƙasha aka ki sannan aka tafi yanzu kuma daga ƙarshe ga abin da ya haifar Allah ya mu dace dan uwa ban wannan ba ka yi kira da Allah saboda bana so ne na tashi kai ba a ɗauke ka ba ba daidai ba ne kai kira in dai kai kira zai shiga in dai kai kira zai shiga in dai kai kira zai shiga kun ina dannawa baya shi baya tafiya kun gan shi kun gani baya wannan shi yasa wannan ba daidai bane kuskure ne sa shi da Allah yi kuma mu da muke ɗan Kano daman kwanaki an mana gori e, na kwanaki dai mun haɗe amma wannan dai ba mu haɗe ba shi yasa ku yi mana uzuri a matsayinmu na mutane eh, sai na fahimci kawai gori dama ake a tafiyar to kaga ai tafiyar addini da gori ai ba tafiyar addini ba kenan ba tafiyar addini ba kenan tafiyar addini ana abu ne don Allah ko mutumin da ka taimakawa ko ka bashi wani abu ya cutar da kai to ba shi halatta kuma ka ambaci abin da kai masa ka ce kayi kaza kuma da ka ce kayi kaza din ka sa abu kamar muciji a ciyawa zan iya shiga ciki wancan zai iya shiga to ni na fito wani kuma haƙƙinsa ne in ya ga dama ya fito ya barrantar da kansa in bai ga dama ba ya bar abin haka amma ni dai na fito na rantar da kaina ba ni aka turawa ba Shi ne magana haka irin wayannan abubuwan wallahi abubuwa Allah ya kan tsare ka kai baka san yadda aka yi Allah ya tsare ka ba ina ganin zan tashi dan wannan ba wallahi na yi kokarin in ɗauko ka ɗan uwa amma bai ba amma tsaya mu gani na yi ƙoƙarin in ɗauko ka amma bai wannan abu da ya faru kuskure ne kuskure ne kuna magana ta'assubanci ƙarara to kuɗan ya haƙuri da Allah tsaya mu gani na wannan ne saboda wannan wanda zai kira da Allah kai sauri da Allah duk hankalinku ya biya tashi hankalinku ya biya tashi ba ku da dalili kowa sunna fa kenan fa kai abin akwai tsoro wallahi wai fa tafiye sunna fa kenan tafiye sunna kenan fa ni wallahi abin yana ban tsoro tafiye sunna kenan wai wani ma da ya tashi kama ni wai na ji tsoron Allah wai ya kamata wai na bi shi <laughs> wai ta ƙasa in ce kuskure to ban bi shi ba sai na fito mai kuskure na a ciki kuma ba na so kana ji kada ku ringa faɗin abubuwan da zai ringa faɗaɗa mana topic ne <laughs> kada ku ringa faɗin abubuwan da za su faɗaɗa mana topic gwara ku bar shi a nan kawai eh, kada ku ringa faɗin abin da zai ringa faɗaɗa mana topic ku bar shi haka kawai yayi kuskure yayi kuskure ba daidai bane shi da Allah yi ba mu da buƙatar mu ji tafiya kawai ta gaji gori ne kawai abin da ne ɗauka kenan irin wannan tafiya ai ba ka so ka tsunduma a ciki ba duk tafiyar da za a zo a ringa gori an yi kaza an yi kaza wala in kana da hankali bai kamata ka shige ta ba eh kai ma wanda aka tura wa in kana da hankali ka mayar yadda wannan kuɗin eh wanda aka tura wa in yana da hankali wala sai ya mayar da wannan kudi in yana da hankali kenan dan ni in ni aka tura wa sai na mayar da su wallahi sai na mayar in ni aka tura wa sai na mayar da su Allah ba zan karba ba Allah ba zan karba ba in ne ne wallahi sai na mayar ta kowace hanya kuma da zan yi na mayar wallahi sai na mayar dan na san in magana ta tada maganar to tabbas za a yi abin da aka faɗi wallahi dan uwa ni dai ban san yanda zan ma ba kuma ma adalci shi ne ka wallahi ka ga kuma ka yi haƙuri za ka gani kaga wallahi in ina kiran ka baya dannuwa kaga kaga wallahi baya dannuwa kuma ban san abin da zan ma ba ya kamata kuma in baka dama shine adalci ka ka ko kaga da haka ga kaga kaga to da haka kuma in na shiga ciki kuma adalci shine in baka dama wallahi adalci kaga Allah baya nuwa ban san dalili ba za mu gwada wannan wannan shi ma baya dannuwa kaga wannan shi ne magana adalci to amma dai kaga niyyar eh, na yi niyyar na baka dama ka yi haƙuri to yan uwa shi ne abin da yanzu zan kulle da shi wato kamar yadda na faɗi su dakta ku mu ne ku ringa koya mana kyawawan ɗabi'u kamar yadda ake cewa wai akhlaqud da'i hayya akwai sifatud da'i wanda duk ɗalibai mun san yadda siffofin da'iya take kaga daga ciki wannan abin da dakta ya saba wa siffa ta mai da'awa wannan shine maganar gaskiya kuma a matsayinsa na kuskure zai wannan a matsayinsa na ɗan adam zai iya sabawa dama ai ai ba masu bane kuma wannan ba wai shikenan ko a'a girmansa ya zube sai a ci mutuncinsa ko a aibata shi ko a ringa kaza kaza ana ci masa mutunci ana faɗin miyagun kalmomi a wannan duk ba haka ba ne ni ma zan iya yi shi ma zai iya yi kai ma za ka iya yi kuma ba daidai ba ne ka rufe idanka ka rufe idanka kawai saboda son zuciya kai sai ka kara malaminka akan karya wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne ƙaddara ma yadda za ka fahimtar da mu ba bisa son zuciya ka zo kare shi ba a'a ina tare da shi to na ƙasha tsaya a wajen sai ka ba da dalilin kana tare da shi to sai mu gane cewa ko da kuskuren ya yi a hakika kai ka gane kuskuren ya yi ba saboda kana da dalilai da ka dogara da su amma kawai babu kawo dalili sai ka bugi can ka bugi can ka bugi can to ba mai hankalin da zai ce ba ta asubanci ai kake ba wannan sai nuna kungiyanci kawai ka zo yi amma wanda ya san Allah yake neman gaskiya ba wanda yake kungiyanci da ta'assubanci ba ya san wannan magana kuskure ne kuma gori dakta ya yi gori dan ba mu san shi ya yi ba tsakaninsa shi da Allah ya yi wa ya turawa ba mu sani ba nawa ya tura ba mu sani ba dan wani gari ya tura ba mu sani ba sai da ya fito ya faɗi kuma mafi illa ma shine a maimakon a zargi mutum ɗaya za a zargi mutane ne da yawa wa 'yan kanan kuma ina daga ciki za a zarge su ga wani ya ce har ya fara tunanin haddani ni ma na shiga cikin zargi kuma dabta shi ya jefa ni cikin wannan zargin saboda ɗan kano ne ni tsakaninsa shi da allah ya wannan ba daidai ba ne kuskure ne haka a baya aka fito a fakalla ba irin gorin da bai mana ba duk cikinsu babu wanda ya fito ya ce kaza kaza kaza a la abin da ya ba daidai ba ne allahumma sai dai wani mutum ɗaya na gani ni dai afuwan gaskiya ne saboda dole ne mu yi adalci tabbas na ga wani mutum ɗaya wanda ya fito ya ce ba daidai ba ne amma kamata ya kuyi masa rubdugu dakta kuma kai kiransa ka ce gorin nan da ya yi ba daidai ba ne ashe kai ma za ka zo ka yi mana nan gaba kuma gashi ka yi in magana ta tada magana sai ai hannunka mai sanda wato wanda aka tura kuɗi fa ka sani wannan sai mu fahimci kamar cin hanci ne kenan kar ka saba min in ka saba min zan tona ma asiri kaga yanzu wanda ya san ya karba yanzu in bai mayar da shi ba to yana cikin fargaba dole duk mas'alar da ta taso ya zamanto tare da kai to kaga wannan sai ya haifi wa'yansu su yi mummunan zato shi ce to ko sauran yaran da haka suke yin ta'assubancin su ma haka aka yi musu su ma tuttura musu aka yi wallahi mutum sai wannan fahimtar a haka kuma ana nuna musu in dai kuka saba kenan za mu fito mu ce mun babba ku kaza kaga duk bai kamata ba a matsayinka na uba a matsayinka na malami a matsayinka na jagora wannan shine abin da za mu gaya maka wallahi shine magana gaskiya wallahi wa'ansu. in za mu faɗi abin da suke faɗi ta ƙarƙashin ƙasa a kanka kuma suna tare da kai wallahi dakta za ka yi mamaki wallahi mu yanda ka sani ta ƙarƙashin ƙasa ni ka san har kana cewa ma ina da ta'assubanci saboda yanda in aka ka abu nake cewa ba haka ba haka kuma nake a waje ma ni haka nake kuma wallahi fahimta ta kenan ban fahimci wani abu saɓaninsa ba ta abin da ka ga na zo na ce kaza wallahi shi na fahimta shi na fahimta in ma ta'assubancin nake to nayi ne a bisa rashin sani nayi ne ba a ganganci ba gaskiya na nufata sai dai kuma na kuskure wannan shine maganar gaskiya amma wannan abin da aka yi mana wallahi ba mu ji daɗi ba wallahi ba daidai ba ne kuma wallahi wannan abu da aka yi cutarwa ne wannan abin da aka yi gori ne shi yasa da ina zargin wa'insu malama da suka ƙi sa baki cikin ƙabiyar ka dakta wala daga baya sai da na zargin su saboda mu da muka sa bakin abin da ya biyo baya abin da ya biyo baya cutarwa ne hadda mun ci balangu mun yi kaza aka zo ba irin cin mutuncin da ba a yi mana ba ashe dakta kai ma kana tafi kai ma za ka zo kai bayani Allah isa dakta ya ji ni kuma Allah isa ya gyara fatan mu kenan nan nake tasu ba anaka Allahumma rabbana